ala muhammad wa kama barakta ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid kitabullah wa ahsanal hadith hadith muhammadin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka a yau juma'a muna sha hudu ga watan shawwal hijran manzo allah sallallahu alaihi wasallam 1444 wanda ya daidai da biyar ga watan biyar miladiya shekara ta 2023 dukkan godiya ta tabbata ma Allah madaukakin sarki bayan salati wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yan halitta kamar da aka sani dama yau dinnan bayan sallar magariba aka ce akwai wata muhadara mai muhimmanci wadda za a gabatar a wannan masallacin juma'a na dutsen tanji da ke cikin garin bauchi to alhamdulillah baki ga sunan sun hallara mutane kuma sun cika tap masallaci ya cika ba masa tsinke. kuma kamar yadda kuka saba dama an san wurin nan da ladabi da da'a to dan Allah ba ma son a saba ma wannan ka'ida da muke bi eh, taro ne na addini ba na siyasa ba to ya kamata a samu nutsuwa a cikinsa a samu ladabi da da'a eh, kuna da haƙƙin sauraro kuna da haƙƙin yin tambaya kan abin da ku gane ba amma dai haƙƙin mu muku saurare mu an gane wannan zaka ba ta da bata lokaci ba da mu fara gabatar da malaman mu ɗaya bayan ɗaya an gane kowa da maudu'insa kowa da tofik ɗinsa to ban sani ba ba mu ware musu tayan ba domin wani maudu'insa dai ɗauki lokaci wani ba dai ɗauki lokaci ba amma dai muna buƙatar su malamai ɗin kwaye ya ƙoƙarinsa ya taƙaita an gane wannan malami na farko daga kano wanda kun san kanawa akwai malamai da yawa a ciki <laughs> ni na shaka abdalla ne ka ni ban gan shi ba fa me yake yi <laughs> kad ba anna ai ya kamata ya zo shi a kira shi a ya kira shi ko yayi baki ne <laughs> daga Kano da mu fara gabatar da Sheikh Mahabub Abbas Sheikh Mahabub Abbas maudu'in da zai magana kai shine aqidar mu aqida ce da qur'ani ya zo da ita aqida mu aqida ce ta annabawa don haka waka bakin me shi tafi dadi bari mu ji me zai fada yawa <laughs> bismillah malam <laughs> zo ta nan zo ta nan yawa to bismillah yanzu waye da wannan kuma na shi na to yake zo da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 ya tsara martabarsa rayuwarsa addininsa da aƙidarsa ne muku sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Na'am. an bani topic wanda ya kamata a ce malamin mu ne zai gabatar da shi amma ina roƙon Allah ba dan ni ba ba dan halina ba ya riƙo da hannuna ya tsara harshe na ya bani ikon faɗar abin da yake daidai ya tsare ni da faɗar abin da ba daidai ba ko abin da ba shine nufi na ba kafin shiga topic ɗin gaba kai tsaye farko al'umman nan da muke nan gurin gaba daya mun yi ittifaki cewa mu musulmai ne musulmi kuma ba shi da wani abu da zai iya tafiyar da rayuwarsa ya gina ta in ba maganar Allah ba akan koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan fahimtar sahabban manzan Allah duk wani musulmi da zai addini ba akan wannan layin ba ɓata lokacinsa yake yaudarar kansa yake cutar da kansa yake domin Allah da ya halicci mutane ya faɗi manufar da ya sa ya halicce su wa ma khalaqatul jinna wal insa a'udhu billahi minash shaitanir rajim وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون نعم الله مدوكاكين kinsarki ya faɗa a cikin littafinsa mai girma ta harshen annabinsa sallallahu alaihi cewa bai halicci aljanu da mutane ba face sai don su yi masa bauta don su bautata masa kuma ubangiji wadatacce ne baya buƙatar komai a hannun kowa saboda ba wanda yake da abin da zai bashi wadatacce ne ya wadata da arzikinsa shi yake wadatar da mutane da arzikinsa ba wanda yake wadatar da kowa da komai in ba Allah ba sannan ubangiji ya ƙara maimaita wata kalma kwatankwacin irin wannan a cikin suratul mulk yake faɗa allazi khalaqal mauta الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم نعم ليبلوكم أيكم أحسن عملا saboda haka batun wani mutum ya fito ya tsaya cewa Allah ya halicci duniya da mutanen da suke duniya don wata halittarsa imma annabi ko mala'ika ko wani nau'i na halitta Allah wannan ba shi ne manufar Allah da halittar mutanen duniya da duniya ba bauta Allah ya ce a zo duniya a yi masa kuma da ya tsara bautar bai kyala mutane su yi ko su bautar su kara zibe yadda suka ga dama ba saboda ba su suka yi kansu ba ba su za tsara kansu abin da zai faru ba shi da ya yi su shi zai shirya musu abin da yake so don haka ya so kuma haka za a yi ba kuma wanda ya sai hara saboda haka shi ne ka'ida ta Allah maɗaukakin sarki alaran ma idan na ce zan baka dama ka ringa ja mana faɗi lokaci ƙure mana zai kuma muna da malamai a gefe in na zo inda na kakare zan juyo zan yi magana insha Allah da Allah ya tashi bai bar mutane su rayu ba sai tura kowace al'umma manzo shine fadin Allah na mai wa kazalika ba'asna li kulli ummatin rasulun me ma'anar haka an ibudullaha tani tagut wala qad ba'asna haka ne fadin Allah kowace al'umma Allah ya tura mata manzo Allah ya faɗi wannan a dunkule ya kuma faɗe shi a rarrabe ya faɗi wa ila madiyana a hahun shu'aiban Ƙala ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin gair kaga ma'anar me aikin annabu annabi shu'aib ije tsaye da tauhidi a bauta wa Allah shi kadai kar a haɗa shi da abokin tarayya وإلى Samud أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله وإلى عاد أخاهم Huda. shi ma duka ma'anar ɗaya ce shi ne hikimar turawa mai annabawa annabi annabi ibrahim da aka tura shi wurin al'ummarsa shi ma irin wannan da'awai da ya je ma ya bi salo irin salon da allah ya ce manzan allah ya bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka turo shi da risala Allah fara gaya manzon Allah yayi wa anzir ashiratakal aqrabin shi ma sai ya fara da babansa ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a ya abati la ta'budu ash-shaytan inna ash-shaytana lakum inna al-insana kana lime inna ash-shaytan kana lil-insani aduwwan mubin annabi ibrahim ya ji aisar da wannan sakon shine aikin da Allah ya tura annabi Musa zuwa ga Fir'auna izhab ila fir'auna innahu daga faqul hallaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha wa arahu ayata kubra mesa fakazzaba wa asa summa adbara yasa fa hashara fanada me jawo fa qala ana rabbukum ala shine tura abinda aka tura annabi Musa zuwa wajen Fir'auna wannan wannan dalilin zai sa tare da annabi isa yana cikin ulul azm mina rusul amma sai Allah ya tsaye da annabi isa a gaban al'ummar duniya gaba ɗaya a ranar lahira saboda tuhuma da saboda mai nasaba masa abinda bai nasaba kansa ba abinda Allah bai ɗora masa ba akan al'ummarsa Wai iz qala ya Isa bin Maryam a anta qulta lin nasi ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah me zai ce subhanak ma yaqulu li an aqula ma laysa li bihaq in kunta qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta allamul ghuyub mahallu shahid shine ma qultu lahum illa ma amartani bihi me ani ibudullaha wajtanibu tagut wannan shine mahall shine duka aikin annabawan Allah ita ce kuma aiken da Allah yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa ga al'umma a farko farko mu da cikin suratul baqara inda Allah yake magana ya ayyuhan nasu taqubudu rabbakum alladhi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء وأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا wa antum talamun in kuna so ku gane annabi ake magana nan sai Allah ya ce wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina na ka sako da manzon Allah wannan fa tubi suratin min mislihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu iya ba. دام بلاكو يابا فاتقوا udu التي وقودها الناس والحجارة أعدت Ita ce wasiyar lukmanul hakim. Ga ɗansa. ya ya bunayya la tushrik billah inna shirka lame la zulmun duk duniya akan wannan abin aka gina aka gina addini akan wannan aka turo annabawa kuma dukkan annabawan Allah babu bai yahudi ko ba nasari dukkanin su musulmai ne aqidar su ta me dukkan musulunci ce ya Allah ya faɗe su a rarrabe su ma ya faɗe su a jimlace a rarrabe ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا مي وأنتم مسلمون شما يعقوب دين سيدورا أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وإسلام واحدا ونحن له مسلمون الجملة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وإيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu bayna ahadin min rusuli wa qalu wa ata'na ghufranaka rabbana dan Allah dan Allah duk wani malamin addini idan ya san wannan bai fito ya ce abu Allah shi kadai a bauta wa Allah shi kadai ba dan Allah ya sunansa na'am munafiki duk malamin da ya fito ya san wannan ya kuma aka ce abauta wa Allah shi kadai ya tuhumu wanda ya ce abu Allah shi kadai ya sunansa azzalimi munafiki fajiri fasiki me laifi a ce abu Allah shi kadai akwai shi babu saboda waye tabbatar abu Allah wannan maganar da muke karantawa akwai wanda ya rayu da manzan Allah a cikin mu anan sakon waye zo mana nan sakon manzi inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun akwai tazgaru a cikin abinda jibril yake zuwa da shi alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu Habu wani tazgaru a ciki me yasa ba ba Allah ba me yasa ba Allah ba san zuciya to ba nan ba insha Allah ba nan ba saboda haka magana da malam da Dr. Idris bayan an yi magana a nan gurin cewar gashi mun yi tibaki mun yadda wannan aqida ta Dr. Idris ba Allah aqidar annaba ce ko ba aqidar annaba ba ce to shi ma cewa ba a neman taimakon kowa akan aikin da ba wanda yake san ba Allah bai ta ma aqida annaba ce ko ana son faɗa na'am mu fara daga daga annabin farko wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min al kafirin wa qulna ya adam uskun anta wa zawjuka al jannata wa kula minha ragadan haythu shi'tuma ولا تقربا shajarata الشجرة فتكونا mina zalumin. فأضلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إليه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه متى كلمة la menene kalmar rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin da annabi adam ne shiga bala'i akwai bala'i sama da kana aljanna cika da duniya da ya tashi aka fishi aka nemi a fishi da shi wayar roƙa ya sauye ta mai magafara wannan shine wayar roƙa wannan shine bambancin annabi adam da shaidan da Allah ta da dan ma mana aka Allah ta sujuda iz amartuk sai ce ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu me kai kuma me yasa ka ci ka ci ganyen bishiyar da muka naka sai ce rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin akida waye annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya tafi yakin badar istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum rabbukum anni mumiddukum bi alfin min al malaikati murdifin wama ja'alahu Allah illa bushra lakum wala tatma'inna qulubukum bi wama an-nasru illa shi yasa da aka zo aka saba wa annabi magana a uhud aka samu yiwa sabai suke ce ku rashin nasara sai Allah ya musu gori wa qad nasarakumullahu bi badrin wa antum azilla waye ba manzon Allah nasara a filin badar annabi sallallahu alaihi wasallam ya wadi yana sujjada sabai sun dauka annabi ya bar duniya sayyidina ali yazo zo gaba ya zo kasa isa kunnansa saitin hancin annabi da bakin sa jina numfashi farkon abin da ya zo kunan sai jina ya hayyu ya ƙayyumu bi rahmatika astaghisu wa annabi ya kirawo da ya shiga matsala taimakon wa ya samu ya ce ya dogara da kansa to bara mu ba ku misalin da ya fi kowane misali fitowa kobo da kobo annabi musa ya fito lokacin da fir'auna ya ya biyo shi da shi da rundunarsa mutanen annabi musa sun juya sun gano fir'auna da rundunarsa me suka ce da fir'auna inna lamudrakun falamma tara الجمعان قال أصحاب موسى قال أصحاب موسى إنا لمدركون إذا جاء الشيمي ذات موسى سيان نبو موسى كلا إن ما قال كلا قال كلا قال كلا إن معي ربي سيهدين me ma'anar sayahadin anan sayansuru ne zai taimake ni waye taimake shi to wannan ayar ma a karma kallon ban karanta da kaina din tana da daɗi da aka wannan mai Allah ya mai Annabi Musa ya ce da mutanen sa wa qala Musa li qaumihi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimun annabi Musa ba yana gurin ba yana gurin ya ce ku kyale nan taimake ku ku dogara da wa sai suka ce wa qalu alallahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lil qawmi zalimin an fita daga ciki ko ba fita ba aqidar waye wayannan aqidar annabawan Allah ce ba da su bace aqidar annabawan Allah ce wake magana annabi nuhu alaihi salatu wassalam da ya zo ya kira shekara ɗari tara da hamsin yayyayyayyayyay ba imanin ba ƙarshe wajen ya kai kukan قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا وقلت استكبروا ربكم إنه يرسل السماء عليكم ودن ويكي مغنر وجن الله يكي aqidar ba aqida annaba bace wannan aqidar annaba bace annabi yunus annabi ayub wa ayuba iznada rabbahu anni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin fakashafnahu fakashafna lahu ma bi basajabna lahu ma bihi min dhurrin haka Allah ya ce masa me wai amsa masa wai amsa masa ba gurin ba alwudan Allah ya ga kukansa ba annabi Yunus me yace me ميتي rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin me Allah ya ce masa walaula kana min al-musabbihin falaula annahu kana min al-musabbihin lalabisa fi batnihi ila yawmi yub'asun abi da wayoyin nan dan Allah ba akwai rainin hankali da rainin wayo a wajen wayannan kasaman mutanen su dinga ce mana ba a neman taimakon ana neman taimakon annabi an shiga mala'i ba annabi ya shiga bala'i a badar taimakon waye ne ma ba shi ne ma ba ya ba shi ko bai ba shi ba annabi Musa ya shiga bala'i lokacin da Fir'aun ya tinkaro shi annabi taimakon waye ne ma bai ba shi ba annabi Nuhu taimakon waye ne ma ya ba shi ko bai ba shi ba annabi Adam annabi Yunus annabi Ayub duk taimakon wa suka ma? mutanen nan su koma su daina karanta jawahirul ma'ani su koma su ringa karanta alqur'ani shi yasa Allah ya saka wa imamu shatibi da alkhairi yace wa khairu jalisun la yumallu hadithahu hadithuhu fatardaduhu yazdadu bi tajammula kull shay'in tardaduhu illa kitaballahi yazdadu ko littafin waye ko maganar waye in zaka ringa maimaita ta wallahi sai ta gallabe ka ta dame ka sai ka gano na ƙasa da kuskure a cikin ta amma banda magana Allah wannan duwa ya karantar da mu wannan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to a nan gurin mun gane cewar ba a bauta kowa sai Allah mun gane cewa ba a neman taimakon kowa sai Allah to bari ku je ta kusa da lanwa yan bid'a yau manzo Allah ne zai karantar da mu wannan ko to ya halatta a bar maganar manzan Allah abu maganar wani ya halatta da nassin me waye fada ba Allah ba farko Allah ya fada mai din rasula faqad ba Allah ma atakum rasulu huzuhu, wa ma nahakum anhu fantahu لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا الله يفدا ويمارنسي fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim kharajan mimma qadaita wa yusallimu taslima waye waye ke isa mana da sakon manzon Allah ne ko duk wanda ya saba umarnin wannan bawan Allah ya bi umarnin wani Allah ya hada da taimakon Allah ya bi Allah manzon Allah yake bi shi kadai ake koyar addinin Allah a gurinsa sai waɗanda suka rayu da shi suka koyi addini a gurinsa su waye wayannan su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka magana guda ɗaya ita ce a babin halitta ta ɗan adam wadda Allah ya halitta Allah bai taɓa halittar wata halitta a doron duniya wadda ta kai manzan Allah ba kowa kowa a duniya kowaye duk matsayinsa inda halitta Allah ne a ƙarƙashin manzan Allah yake amma fa duk da wannan kasancewar haka manzan Allah ba Allah ba ne shi sa imam ah, abdullahi ibn mas'ud yake cewa inna Allah nazara fi qulubil ibad fa wajada qalbi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama khayra qulubil ibad sai ya ce fasdafahu li nafsihi wa ibtasahu bi risalatihi ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم سيتي فاصطفاه fawajala qulubi ashabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam saboda haka kuma wannan maganar sai ta dace da magana annabta mai hairin nasi ko hairin khairul quruni qarni summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum wanda duk zai ba Allah sai ya bi Allah a ka'idar da manzan Allah ya ce a ba Allah wanda duk ya ba Allah ba akwai manzan Allah ba to wallahi baya bin Allah bai ba Allah ba ba ruwan Allah da bautarsa mu kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce mana yi ba a neman taimakon kowa an shiga bala'i sai Allah saboda haka ba ma neman taimakon kowa mun shiga bala'i sai Allah wannan umarnin manzon Allah ne ba umarnin wani kato ba ba kuma wanda zai sauke mu a kansa shine matsayin mu shine ra'ayin mu shine aqidan mu wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa ko a ɗaya bayan ɗaya a gaban mu za a ringa ɗaukan ɗaya bayan ɗaya ana yanka shi a gaban mu ba za mu sauka da kan wannan abu abin da na faɗa ne daidai Allah ya bamu ladan ga baki ɗaya wanda ne kuskure Allah ya mana afuwani da ku gaba ɗaya wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi wa salamu alaikum Allah ya saka an saurari Sheikh Mahabub daga Kano Allah ya saka masa alheri yanzu da mu yamma Jaskwata ta yamma da Bauchi, Plato, za mu ɗauko a sheik Nor shi dai zuwa ɗan mana karatu na 'yan wasu mintuttuka. Amma muka bar Jos ɗin, za mu sake komawa Kano mu sake dawowa kuma Jos ɗin. Eh, mana sheik Nur, bismillah, tafaddal mashkuran.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 وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارني وإياكم من النار وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني wa قولي وبعد السلام wa rahmatullahi wa barakatu. muna gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya ga dama ya hore mana ya yarje mana ya kawo mu wannan lokaci mai albarka a wannan masallaci mai albarka masallacin uba kuma gata ɗaliban ahlus sunna ya Allah ya tsara malam ya kare shi da dukkan shirin masharanta da na fili da na ɓoye. Allah muna ka wannan mumbarin Allah ka tsare mana shi Allah duk wata kariya da ka ba annabawan Allah Allah ka kare mana wannan mumbarin Allah ka kare mana malam Allah kuma ka tabbatar da mu a siratul mustaqim abinda ɗan uwa daga garin Kano ya faɗa game da cewa aƙidan annabawa shine ba wanda ake neman taimakonsa sai Allah to wannan maganan haka take a cikin Alƙur'ani da kuma sunnar annabi muhammad to da dama jama'a akwai wani saƙo da muke so mu sanar kuma mai isar ya allah ya sa ya shiga kunnen mutane da suke son gaskiya kuma su bi shi lallai Allah tabaraka wa ta'ala wannan duniyar ya sako annabawa da yawa a cikinta tun daga kan kakanmu annaba adam alaihi salatu wassalam har ya gangaro kansu ulul azmi wanda ya biyo bayansa a gurin da'awa shine annabi nuhu alaihi salatu wassalam sai da ya kwashi shekara 950 yana kiran mutane shekara 950 yanzu a duniyan nan za a samu mai shekara 950 to amma kun san wani sako ya zo isarwa na sakon da ya zo isarwa duniya a shekara 950 din nan wallahi shine a bauta wa Allah shi shi kadai ba shi da abokin tarayya Allah ce wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa 50 a Allah tabaraka ta'ala ce mun tura annabu nuhu izuwa ga mutanensa sai da ya zauna a cikinsu shekara dubu ba shekara hamsin amma menene shi sa Allah tabaraka ta'ala sai ce inna na nuhan ila qaumihi an anzir قومك من قبل an يأتيهم عذاب alim قال ya قوم inni lakum نذير مبين سيتي أن اعبدوا الله wattaquhu wa atiyu wannan shine sakon kawai shi sa Allah ta'ala ya ce gaba ɗaya annabawan Allah wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budu Allah ce babu wani annabi da muka turo a wannan duniya ta maliki yaumiddini ina fata an fahimta Shi ne mamallakin kowa da komai mahalicin kowa da komai mai ba da komai da kowa shi sa manzala ce Allahumma la mani alima a abaita wala mu'tiya lima mana'ata manzo Allah sallallahu alaihi ce in Allah ka bayar to duk duniya ba wanda isa ya hana idan kuma ka hana ba wanda ya isa ya bayar mu sa wannan a zuciyarmu ta zama ita ce aƙidanmu mu kulle ta a zuciya sannan in za mu yi magana ya zama ita za mu furta idan a gaɓoɓi za mu yi magana to ya zama waɗannan kun san wannan su ne three branches na imani ƙaulun bil lisan wa amalun lil jawarihi ina fata fahimta sannan kuma wa yazidu wa amalun wa i'tiqadun fil qalb ina fata fahimta imani hu a zuciya sannan kuma harshe ya furta sannan gaɓoɓi su aikata to Allah tabaraka wa ta'ala annabawa sun wuce annabin da ya zo kusan na ƙarshe shine annabi isa alayhi salatu wassalam ya ɗauki dogon lokaci yana da awa har Allah ya ɗauke shi ya ɗauke shi zuwa sama malamai suka ce sai da aka samu shekara sama da ɗari biyar duniya babu wani saƙo wani annabin Allah a doron ƙasa a wannan lokacin sai Allah sai ya turo mana Annabu Muhammad Allah ka ƙara mana ƙaunar annabu Muhammad wato annabu Muhammad Allah tabaraka wa ta'ala ya karrama shi ya fifita shi ya daraja shi kuma shi kadai Allah ya yadda ya zo ya gaya wa duniya saƙon da yake so cewa kowa ya bi saboda ka in ka bi shi ka dace da saƙon Allah kuma za ka shiga aljanna insha Allah shi sa Allah shi sa Allah ce wa in tuti'uhu tahtadu yace wallahi in dai kuka bi manzon Allah wannan sharadi ne sai Allah sai ce tahtadu wallahi kun shirya shi sa duk wanda yake buƙatar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين الله Allah ya saka da alkhairi wato muna bin abun a gurguje ne wa in tuti'uhu tahtadu sai Allah ce wa ma alar rasul ba kowane sako nauyi muka dora wa annabi Muhammad ba sallallahu alaihi sai dai ya isar da wannan sako ta la ilaha illallah babu abun bautawa da cancanta da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya shi sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kana so ka san wane ne annabi Muhammad to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya mana bayaninsa Allah ce Muhammadur Rasulullah ya ce annabi Muhammad duk duniya ta sani da mutum da aljan to annabi Muhammad fa manzan Allah ne mun fahimci haka to wannan saƙon sai Allah ta'ala sai ce walladina ma'ahu ashiddahu 'alal kuffar ruhama ubainahu tarahum ruk'an sujadan na fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharu sujud sai Allah sai ce zalika mathaluhum fi tawra ay mathaluhum ay wasfuhum wannan da kuka ga muka yi bayani Muhammadun Rasulullah walladina ma'ahu Allah sai ce hatta a cikin attaura mun buga wannan stamp din yahudawa ne suka ɓoye saboda kar duniya ta gane gaskiya wallahi in ka ga malami yana kawar da kai da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi mazhabar yahudi ne ba mazhaban annabawan Allah ba ne duk duniya babu gatan musulmi shine ya bi annabi Muhammad shine ko kaga ba mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ko to wallahi in muka bi shi muka mai biyayya zai gane mu kuma za mu shiga aljanna tare da shi tunda Allah ne ya mana alƙawari wa in tuti'uhu tahtadu to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce zalika mathalun fit taura wa mathalun fil injil Allah ce wannan misalin muka buga a taura da injila shi sa Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun sai Allah sai ce al-haqqu min rabbika wannan shine gaskiya daga ubangijinka shine Allah to Allah tabaraka wa ta'ala ya turo mana annabi Muhammad kuma muna ƙaunar annabi Muhammad duk waɗanda suke ce ba ma son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi bakinsu ne yake faɗa zuciyarsu tana ƙaryata su wallahi wallahi bari buga muku wani misali ya za a yi da mutumin da a shekara ne kawai zai tara mutane ya sha zoɓo da alale da dafadika ya ihu a kan titi a rawa da waƙa a shekara sau ɗaya kuma ya ce wannan abin shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ba wani lafiyayyen hankali da zai yadda da wannan abin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi ƙarfin wai ku tara shi a shekara a yi ihu a gama abin da za a yi a ce wai wannan abin shine musamman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ba a fassara wa al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ba wallahi ba a gaya musu gaskiya ba bari ba ku misali yanzu duka nan babu wanda da safe zai wahala bai cin karatun ƙur'ani da zaka karanta zai wahala baka karanta alƙur'ani ba menene babbar mu'ujizar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake ji da ita duniya da lahira alqur'ani mai girma yanzu mutum dan ya raina hankalinka ya mai da kai kaman baka gane ba ka tsaya ka ta haddan alqur'ani a makaranta duk a makarantun ahlus sunna akalla a sati so biyar sai mun karanta tarihin annabi Muhammad sannan kuma sai mun haddace ko da hadisi guda ɗaya ne sannan kuma duk wani alaran ma alƙur'ani ya san inda wahalan haddan ƙur'ani take da wahala ka kama nan ta kubuce ka riƙe nan ya kama wanda Allah ya zaunar ma da shi ya zaunar maka da shi amma kawai don baka tashi an yi wannan ihun na shekara ɗaya ba ya kalli idan ka ce kai makin annabi Muhammad sallallahu tsakani da Allah ma adalci tsakani da Allah ya ma adalci wallahi mu ba makiya manzan Allah ba ne wallahi kuma duk wanda ya gaya mana bai baicin muna gwagwarmaya da ku a duniya wallahi kuma Allah ya isa tsakaninmu da ku za mu je gaban Allah kuma a ranan za a gane su waye na manzan Allah din sallallahu alaihi wasallam domin sharadi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina fata an fahimta yanzu akwai wata magana da aka buga a ƙasar nan ana ta yama ɗiɗi da ita wai duk wanda baya maulidi ba me baya son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata an fahimta baya son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu in za a dauki wannan magana a sa ta askeli to zaka cire matan manzon Allah zaka cire su sayyidina Abubakar kaga dai ko arne ya san su sayyidina Abubakar suna son manzon Allah kuma ba su taba wannan taron maulidin ba <laughs> ina fata an bayimta, saboda haka mu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baitin karatun alkur'ani ba abin da muka baicin karatun alkur'ani da sunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da muka da muhimmanci da shi irin karantar da siran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin abin da muke so duniya ta gane wallahi dan uwa ka gane waye manzo Allah ko sallallahu alaihi ka gama bare tan muku yaran mu ta Jos ka bare ba wani wanda zaka tsaya kana saurara domin kowa zero ne babban ba shine annabi Muhammad shi Allah ya sani kuma shi ya turo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wanda ya bi ni tamkar wani ne ya buga misali ya ce tamkar wani ne ya gina gida da ya gina gida ba wanda ya san inda wannan gidan yake sai ce ka je ka kira mutane a zo a yi walima a ci abinci a more ina fata an fahimta to shi kenan sai ya zo ce jama'a a zo a je a ci abinci kai fa baka san da za a yi waliman nan ba in kana da hankali wa za ka bi wanda ya zo ya ce a zo a yi buko to duk wanda ya zo ya amsa kiran annabi muhammad to wallahi da shi za a je a yi dabdala a gidan aljanna Allah ka kai mu gidan aljanna Allah ka ƙara mana ƙaunar annabi Muhammad ai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namu ne Allah ya kai mu lahira za ku gane haka Allah ya ce Muhammadur Rasulullah abinda muke daidai Allah ka ba mu ladan shi wanda muke kuskure dama ƙanana almajirai ne wannan mumbarin wallahi ya fi ƙarfinmu kawai mun zo ne mu gaishe da malam mu sada zumunci malam ya ce sai mun yi waɗannan abubuwa to malam muna roƙon ka ya muna roƙon Allah Allah ya tsare mana malam Allah ya ƙara mai rayuwa mun je mun ga gurare inda ake ake ɗiban wato in ba albarkar sunnan maza Allah sallallahu alaihi wasallam ba waye zai cire kuɗin shi irin wannan hidimar ko ba ku san da ake wahalan cin kuɗi neman kuɗi ba ne eh wallahi ka aura da kyau kai baka san da ake wahala ba cin kwakwa ake kama a samu kuɗi amma mutum ya ɗibi kuɗinsa ya gina yamma ya raya sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya komai dan kare yana wa mutane hankali ga cewa makin annabi ne makin annabi zai ɗibi kuɗi ya ma addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Allah ya turo shi ya mushi wannan aba you have to think think think about ina ganin za mu tafi adamawa ɗaya daga cikin malamanmu akwai a shek abu abdullahi as-salafi bari mu ji ainihin abin da yake tafi mana da shi an gane bismillah malam tafaddal mashkuran eh, mu faɗi maudu'in ko kar mu faɗa zai yi darasi ne akan cewa ɗariƙar tijjaniya ta gini ne akan wulaƙanta Allah da manzonsa da sauran dukkan annabawan Allah abinda aka gina ta kenan kuma zai faɗi da kun gani da kayan aiki ga addunan sanar ga addunan <laughs> da suke jin tsoro ga bindigogin da suke jin tsoro kun gansu wannan makamin shi suke jin tsoro ƙwarar <laughs> bismillah الحمد لله الذي أرسل الرسل إلى المكلفين إعذارا منه وإنذارا فأتم بهم نعمته على من سلك سبيلهم تفضلا منه وإحسانا وقام بهم على من خالفهم هجة وبرهانا فنصب الدليل وأنار السبيل وقال في محكم تنزيله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله أحمده تعالى وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وحجته على عباده أرسله بالإسلام رحمة للخلق وقدوة للجن والإنس ترك أمته على المحجة البيضاء على الطريقة الواضحة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم ما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dubun dubatan godiya sun tabbata ga Allahu subhanahu wa ta'ala muna gode masa muna neman agajinsa shi kadai da taimakonsa shi kaɗai da datarwansa shi kadai iyayena malamai da muke tare da su ina mika sakon gaisuwa ta musamman zuwa gare ku Allah ubangiji ya saka muku da alkhairi ko shakka babu manya-manyan malumanmu sun faɗakar da mu kan mas'ala abin da ya shafi aqida wanda abin da ya shafi aqida idan kana so ka buga misalin da zaka gane shi ka gane aqida ka fahince ta shine ka kaddara 1 guda daya ka biyo da shi 0 ka biyo 0 ka biyo 0 in aka tambaye ka zaka ce naira 100 ko 1000 to ka cire mini wande, sauran menene suna da ma'ana? to in ka kwatanta musulunci baki ɗayansa da ayyukan musulunci baki ɗayansu su ne 000 wannan wan din shine aqida wallahi idan aka cire aqida waɗannan ayyuka da suke kunshe suna nan yanda waɗannan 000 din suke ba su da wata ma'ana aqida ita ce awwalan Allah ubangiji ya saka muku da alkhairi Abin da zan yi magana a kansa shine abin da ya shafi ɗariƙar tijjaniya menene usul da suka gino a kansa na wanda in an rushe shi ɗariƙar ta rushe ne ƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne rena annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an kashe mana manya-manyan maluma magabata ba don komai ba sai don sun ce a daina bin kowa sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an kashe mana alarmomi an kashe mana maluma masu dawa amma menene laifinsu laifinsu guda ɗaya ne sun ce abin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma ɗan bidi'a yana ganin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai kai abishi shi ba don haka sai an masa rabe-rabe, sai an masa jingine-jingine amma shi kadai suna ganin bai isa ya zamto abin koyi a gare su shi kadai bai isa a shi ba to don haka dole ne sai an bi ne dole ne sai an bi shehu ne na ɗaya kenan sannan na biyu suna ganin abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi na shari'a bai isa ba bayan bai isa ba bai da falala bai da kowace irin kima to saboda bakar adawarsu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ƙiyayyar su da suka kasa aje ta a iya zukatansu suka bayyana ta sai suka fito ta hanyoyi daban-daban na farko suka ƙirƙiro ababen da idan yau za ka ɗauki ƙur'ani ka karanta saboda ƙur'ani yana da daraja saboda ƙur'ani maganar Allah ce saboda ƙur'ani khairu ya zo da shi kana ganinsa da wannan ƙimar? to yanzu bari a rusa shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam din a rusa sakon da yazo da shi sai a zo maka da dan wani abun da bai wuce layi guda nawa ba guda biyu wanda aka karbo a mafarki a ce maka yafi menene yafi qur'ani yana daidai da qur'ani so dubu so dubu shida tsakaninka da Allah ga abin da zaka karanta a cikin minti daya ka samu ka samu daidai da wanda ya sauke Qur'ani daga Bakara zuwa Nasi sau ɗaya sau biyu sau goma sau dubu shida kai gida humin ina ne zaka tsaya kana ɓata lokacin ka wajen karanta Qur'ani wannan tambaya ce to wannan an kawo wannan fikirar ce saboda a ɗauke mutane daga ƙur'anin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar a maida su izuwa ga tatsuniya izuwa ga girmama waɗansu waɗanda layus min wa layu guni min juwin girmama waɗansu mutanen da a tarihinsu zindikai ne da yawancinsu mazinata ne tarihinsu ya tabbatar da yawancinsu sun yi mummunan mutuwa saboda zindikancin da suka rayu a kai darasin da na yi a masallacin nan na ƙarshe na ƙalubalanci duniya na kawo kasassaba da ainihin zindiƙanci da Ibrahim in ya sayi Alhaji Ibrahim in ya kasu ce ba a girmama shi ba da kuma sakin halshe a janibin Annabi Muhammad sallallahu alaihi Wasallama da ya yi. Na ce muku wannan wanda ya haka zai kare lafiya muka tabbatar ba zai kare lafiya ba sai muka samu da ya zo mutuwansu ba daga littafinmu ba daga littafin Kudubi, daga littafin Imami daga littafin jagora daga cikin jagororin ɗariƙan ya rubuta da hannunsa cewa shehu ibrahim inyas da ya zo mutuwa ya rabbi kamsa da ƙa’iƙ ita ce kalma da ya mutu da ita wannan sai ya daidai da irin yadda allah maɗaukakin sarki ya siffanta mana mutuwan munafukai kafirai مكيا الله أتكين سورة المؤمن حتى إذا حضر أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون Allah maɗaukakin sarki ya bamu siffar yadda mutuwa za ta riski waɗanda suka shuka ɓanna da taɓargaza suka yi faɗa da manzannin Allah yadda mutuwarsu za ta kasance hatta ja a jaa humul mauta. Ƙala rabbir ji'un la'alli a'malu salihan ma taraktu Don girman Allah dan uwa ka cire son zuciya ka cire ainihin ƙiyayya da wanda kake sauraron maganan nan daga gare shi ka kwatanta wanda da ya zo mutuwa yake cewa ya Allah minti biyar kuma ba a jinkirta masa minti biyar in ba ya mutu da kuma wannan siffar mutuwa da Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ita a cikin suratul mumin menene bambanci in yasi ya zo mutuwa yana me ya Allah minti biyar kuma daman siffar da Allah maɗaukakin sarki ya bamu yadda mutuwa za ta riski zindiƙai mulhidai makiya addinin manzanni Allah maɗaukakin sarki ya riga da ya bamu siffar to sai Allah ya nuna mana ita a aikace akan wa Alhaji Ibrahim Inyas ya nuna mana ita a aikace na ɗaga littafin na nuna kuma na ce ba na ahlus sunna ne. kudubi daga cikin kudubansu shi ya rubuta wannan wa shahida shahidun min ahliha to annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana almar'u ma'a almar'u ma'a to karka kuskura wallahi ranar tashin alkiyama ka tashi akan tutar ire-iren waɗannan mutane ya jama'a abubuwan da nake so in tattauna suna da yawa abu na farko kadiyar da 'yan bidi'a suka ɗauka suke ainihin tariritawa kan cewa الدكتور عبد العزيز إدريس حفظه الله تعالى يا فدي maganar da bata dace ba tun a farko mun so ai zaman mun ebo kayayyakin aiki mun ebo kayayyakin yaki la ujahidanna idaka ma abqaitani wala aj'alanna qitalahum daidani wannan shine alƙawarin da muka dauka tsakaninmu da ubangiji to sai dai daman yan bid'a barazana ce kawai daman ita ƙarya barazana ce kawai in ka neme ta anjima za ka rasa Allah maɗaukakin sarki ya riga da ya ba mu misalin ƙarya da gaskiya a cikin suratul ar-ra'd babu lokacin ja a lokacin da muka zo ina muku rantsuwa da Allah irin waɗannan abin da suke tuhuman dakta da shi irin samuna da shi da yawa irin waɗannan alfazun a cikin jawahirul ma'ani amma ba sa karatu ba su san da shi da idan da sun kuskura an zauna wallahi tun a marhala ta farko za a riga da a samu natija amma mu tafi a gurguje duk abin da ba Allah maɗaukakin sarki ba halitta ne mun yadda da wannan duk abin da ba Allah maɗaukakin sarki ba fararre ne mun yadda da wannan mu shiga jawahirul ma'ani mu ɗauko ƙa'ida guda ɗaya sai in wuce da matsala. jawahirul ma'ani darul fikiri shafi na 173 alhaji ahmadu tijani ya riga da ya ba mu ƙa'ida yake cewa wannan ƙa'idar ba daga cikin littattafan ahlus sunna muka ɗauko ta ba daga cikin jawahirul ma'ani a shafi na 173 yake cewa wala yusta'adhu bi hadithi innama yusta'adhu bil wasfil qadim wa huwa sifatu dhat Shehu Ahmadu Tijani shi da kansa ya ba da ƙa'ida. wannan na ɗan basu haske ne da satan amsa na kuma gaya muku ire-iren waɗannan suna da yawa a cikin me a cikin littattafansu suma Shehu Tijani ya ce wala yusta'adhu bi hadithin ba a neman tsari da dukkanin abin da yake alhadis dukkanin abin da ba Allah madaukakin sarki ba fararre ne ko ba fararre bane Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ne al-awwalu al-akhir duk abin da ka ɗauka ka ɗaga ka nuna in dai ba Allah maɗaukin sarki ba bane fararre ne to shehu alhaji ahmadu tijjani ya da ƙa'ida. ya ce wala yusta'adhu bi hadithin ba a neman agaji da taimako da ainihin neman tsari da dukkanin abin da yake samame innama sai ya kawo adatu hasrin wa qasrin a wurin malaman balaga yace sani dai kawai yusta'adu ana neman tsari ne bil wasfil qadimi da wanda yake da siffa ta al qadimu wa huwa sifatu dhat wannan shine sifar zatin Allah madaukakin sarki yan uwa musulmai ahlus sunna mu gode wa Allah wallahi thumma tallahi da'awar sunna ce Allah madaukakin sarki ya karfafa kuma farin ciki ne gare mu mu ahli sunna ko da dan bid'a yayi da'awar cewa yana son Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma wannan samara ce ta da'awar sunna ta sa har yau yan bid'a tilas da dole ya kama su dole sai sun intisabin kansu zuwa ga as-sadiq al-masduq annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajiya wallahi thumma tallahi dan bid'a bai da alaƙa ta kusa ko ta nesa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kaga yana kumfan baki akan shehin sa ne in ka ga yana kumfan baki akan muridin sa ne amma ahli sunna suka zo suka yi dawa suka nuna cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne fa wanda za a masa biyayya shi kaɗai ne fa wanda za a yi koyi da shi shi kaɗai ne fa cikakke ɗari bisa ɗari shi kaɗai ne shi kaɗai ne shi kaɗai ne aka wayi gari al'umma idon ta ya waye an gane waɗannan shehunan da ake nuna ma duniya da cewa kamar in ka saba musu in sun yi fushi da kai za ka lalace za ka talauce an gane tsumman bola ne kawai tsorata mutane yake in ka fi ka taka shi ba abin zai faru to tilasta kama su tunda shehunan nasu sun zamanto tamkar tsumman bola wanda in ka ganshi a cikin duhu duhu zaka zaci wani abin cutarwa ne amma in ka iso zaka taka shi ba abin da zai faru tunda aka gane wannan shine matsayin shehunan sai aka sake duba to waye duniya take ganin da daraja aka gane annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda sunna taidawa an gane cewa an haskawa duniya babu wanda za a ainihin yi wa soyayya ta gidan gaba face annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai aka dawo aka fake da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan nasara ce a gare mu mu ahlus sunna domin mu ne aka san mu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu liman yuhibbu muti'un shi ma Ahmadu Tijani ya kawo an ashe wannan nasara ce a gare mu ta ɗayan bangare to inda gizo ke saka na rantse da Allah na yi wata magana a wancan zuwan nawa yanzu ma zan maimaita ta ɗan ɗariƙan tijjaniya da abin da ke cikin littattafansu na rantse da Allah idan a bisa ilimi ne bai yadda da hatta musuluncin wanda ya kawo musuluncin ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na faɗi magana kuna bi na bashin me bashin hujja ku biyo ne jawahirul ma'ani bugun darul fikir shafi na 143 mu saurari waɗansu ƙa'idoji da zai sa sai kuma mu saurari akan wa waɗannan ƙa'idojin zai ɗabbaka su ƙa'idoji ne waɗannan mutanen za su saka amma za su ɗauko waɗannan ƙa'idojin su ɗabbaka su a akan khairu khalqillah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ma dukkanin waɗansu waɗanda Allah ya ɗaga ya nuna ya ce suna daraja jawahirul ma'ani darul fikir shafi na ɗari 143 shehu ahmadu tijani yake cewa wa inda la'arifina a wurin arifansu kullama shughila anillahi walau lahzatan min ad fa huwa ilahun dunaku. dukkanin abin da ya shagaltar da wani koda da daidai da kyaftawan ido ne a cikin tsawon zamani to wannan abin da ya shagaltar da mutum daidai da kyaftawar ido a cikin tsawon zamani to wannan abun ana irga shi a matsayin wani Allah wanda wannan mutum ya shagala da shi yake bauta masa mu rike wannan a matsayin ƙa'ida. wa inda al'arifina kullama shugila anillahi walau laula min ad-dari fa huwa ilahun dunahu fama yashtagiluna anillahi tarfata aini sai yake gaya maka su arifai ba sa shagalta daga Allah ya zamanto su ta shagalta daga barin tunanin Allah ko ne abu makamancin haka a cikin tsawon zamani daidai da kyaftawar ido mu rike wannan a matsayin ƙa'ida mu tafi gaba mu sake zuwa jawahirul ma'ani darul fikr shafi na biyu. yake cewa kullama shugira anillahi dagutun duk abin da ya shagaltar da bawa daga ainihin Allah wannan abun fa dagutu ne walau lahzatan min ad-dahri kuma koda daidai da kyaftawar ido ne a cikin tsawon zamani kulna sai suka ce masa eh hadha nisbatul hadaratil ilahiyya wannan shine haƙƙi na nisbar halarar Allah madaukakin sarki li'annaha domin ita halarar Allah madaukakin sarki la taqbalu al-ishtighala bata karban ainihin a shagaltu a barta bilgairi da wani wanda ba Allah ba hatta lahazatan wahidatan ko da daidai da kyaftawar guda ido ne fa innal arifa billahi domin arifi eh, arifin Allah madaukakin sarki law ashara kai ba ma maganar shagalta ba idan da zai yi ishara ila gairi llahi lahazatan wahidatan izuwa ga wani wanda ba Allah ba to la durida wallahi da an kore shi au suliba ko da ainihin an tube shi au uqiba uqubatan azimatan ko kuma da an saukar masa da wata uquba mai girma wannan ma mu rike shi a matsayin kaida jawahirul ma'ani shafi na 65 yake cewa wa kullama kana min mutaba'atil hawa yanzu ku rike wadancan shikenan mu yake cewa wa kullama kana min mutaba'atil hawa duk abin da ya kasance na bin son zuciya walau kana mahmudan koda wannan abun din wanda kake ganin sa na son zuciya zaka irga wannan son zuciya a matsayin son zuciya mahmudi abun yabo ba abun zargi ba to fa huwa shaynun wannan son zuciyan da kake ganin shi babu damuwa a cikin shi abun yabo ne ma to shaynun alal abdi a wurin bawa kaskantacce ba wannan abun aibi ne a gare shi fi lahi dangane da harar Allah za saboda haka umira shuyukhu aka umarci shaihunai bi kamhil muridi da ainihin kame muridansu wa zajrihim da ainihin tsawatar musu an mutaba'atil hawa game da lamarin bin son zuciya saboda menene bin son zuciya ya gaya mana game aibi ne ko da menene mahmudi ne sai ya ci gaba da magana yake cewa fi aqalli qalilin cikin abin da yake koda dan kadan ne sai ya bada kaida yace li annal murida domin shi muridi fi waqti mutaba'atil hawa a lokacin fa ka sani da yake bin son zuciyarsa, kafiran billahi wallahi kafiri ne da Allah sarihan kuma afiri afili la talwihan ba wani boye boye muridi bawa idan ya bi son zuciya ko da son zuciyan abun yabo ne yace aibi ne daga baya kai ma yace ya kafirta ya kafirta wanda yake bin wannan son zuciyan kuma kodawa koda muridi ne wannan ma ku rike shi a matsayin ka'ida likaunihi nasaba nafsahu ilahan saboda ai idan ya bi son zuciya to ya saka wa kansa wani abun bauta wanda ba Allah ba wa asa amrallah kuma ya saba wa al'amarin Allah wa khalafahu ya saba wa Allah fala ya'budu ghayra Allah don haka ba fala yu'budu ghayra fala ya'budu ghayra Allah don haka ba a bauta wani wanda ba Allah madaukakin sarki ba alal haqiqati akan haqiqa laysa minallahi fi shay'in don haka dukkanin wanda yake yin wannan sifar ta ainihin son zuciyan da koda mahmudi ne shi ba komai bane a wurin Allah wa in qala la ilaha illallah kuma koda ko ya furta la ilaha illallah fi hada hal a wannan halin qala lahu lisanu hali lisanul hal nashi zai ce kazabta karya kake bal anta mushrikun kai mushriki ne waye mai bin son zuciya mushriki ne kafiri ne a fili koda me koda ya ce la ilaha illallah wannan ma mu rike shi a matsayin kaida jawahirul ma'ani shafi na 13 mu koma mu ɗauki waɗannan ƙa'idojin yanzu mu gani a kan wa zai ɗabbaka za su ɗabbaka waɗannan ƙa'idojin don ku gane ƙiyayyar ga suwaye aka gina ta mu koma jawahirul ma'ani shafi na sha uku yake cewa wa qad jarat sunnatallah sunnar Allah ta gabata ta'ala fi anbiya'ihi akan wa annabawansa wa asfiya'ihi da zababbun bayinsa an yi yusallida alaihimul khalqa Allah madaukakin sarki fa yana ainihin ɗora waɗansu halittu akan annabawansa da zababbun bayansa, a yaushe yace fi mabda'i amrihim a farkon lokacin waɗannan annabawan wa fi hali nihayatihim da kuma ƙarshe ƙarshen al'amarin to ku saurara a can baya gaya maka idan zuciyarka idan zuciyar muridi bawa kaza kaza ta karkata zuwa ga wani Allah mai matsayinsa ya kafirta mai wannan ko ya ainihin siffanta shi da siffofi daban-daban sai ya ce kullama malat qulubuhum lighairillahi ta'ala Allah maɗaukakin sarki yana jarabtan waɗannan annabawan ya fifita halittu a kansu a farkon al'amarinsu da ƙarshen al'amarinsu a yaushe sai ya ce kullama malat qulubuhum lighairillahi ta'ala yana yin hakan ne a lokutan da zukatan waɗannan annabawan suka karkata izuwa ga wani Allah maɗaukakin sarki a baya ya gaya mana wanda zuciyarsa ta karkata izuwa ga wani wanda ba Allah ba ko da lahaza guda ne ce wannan abu ɗin menene ɗagutu ne sannan wanda ainihin ya karkata daidai da kyaftawar ido a cikin tsawon zamani kafiri ne ko da ya ce la ilaha illallah to anan sai yayi umumi yace dukkanin annabawa ibtila'i na sallada makiyansu yana faruwa a farkon al'amarinsu da ƙarshen al'amarinsu amma illar shine a dukkanin lokutan da zukatan annabawa suka bar Allah suka karkata zuwa ga wani Allah idan baka gane karatun ba ya baka ka'idoji a baya yanzu a lokacin da a wurinsa karkata da shagala daidai da ƙwayar daidai da kyaftawar ido kafirci ne sannan kuma ya siffanta annabawa da cewa suna shagala suna karkata ga barin Allah zuwa ga wani Allah da wani ido a yaya ɗauki annabawan Allah musulmai ɗaya kenan ku riƙe mini wannan kunu daulatu, الدولة والنصرة lahum آخر amri. sannan nasara da daula za ta koma zuwa ga waɗannan annabawan a ƙarshen al'amarinsu amma sai ya kawo shardi ya ce idan aqbalu ala Allah ta'ala idan sun bar karkata zuwa ga wani wanda ba Allah ba sun dawo sun fiskanci Allah kun fahimci wannan ku rike min wannan point na farko ko da da wannan kadai kun gane waɗannan mutanen ba wai magana mu ahlu sunna a ce wai su yadda da musuluncinmu mu ba a'a annabawan Allah ma suna kafirtawa ku rike mini wannan jawahirul ma'ani shafi na 86 darul fikri qala radiyallahu anhu shi dai mai buga kudin jabo ina kun gane shi qala radiyallahu anhu wala yuqalu al an ba'd hadhihi al-umuri ya ainihin lissa yayi magana ne akan ayatul itab waɗanda suka zo a cikin qur'ani to a ƙarƙashin waɗannan ayoyin sai yake cewa amma kafin nan kada ku manta in yasi alhaji wanda ya mutu da, da madadin ya mutu da la ilaha illallah da ya mutu da me ya rabbi kamsa da qa'iq ya Allah minti biyar to a cikin tamsirinsa ba tafsiri ba a cikin tamsirinsa a cikin suratu yusuf wa in kunta min qablihi laminal ghafilina yace wa annabi muhammad as-sadiq al-masduq malamin malamai masanin masana sidratul muntaha na bayan Allah yace masa jahili wa in kunta min qablihi lamin al sai yace a ai jahili ake nufi a wurin in ya ya faɗi wannan maganar ko to mu zo mu auna shi da Alhaji Malam Ahmadu Tijani sannan kuma mu auna waccan magana tashi jawahirul ma'ani darul fikr shafi na 86 qala radiyallahu anhu aliyu harazumi yake cewa shehu ahmadu tijani radiyallahu anhu ya fada wala yuqalu alghaflatu an ba'd hadhihi al'umur umur allati utiba 'alayha al'anbiya anbiya alaihimus salatu wassalamu jahlun fi haqqihim waɗannan ayatul itab da yake tattaunawa akan su ya ta kawo kone-kone kaza kaza kaza a ƙarshe dai sai yake cewa waɗannan al'amuran da itabin Allah ya auka a kan annabawa ba za a ce musu sun jahilci waɗannan al'amarin ba ne. Fi haƙƙihim a haƙƙin annabawan ba za a nasabta musu me kalman jahala ba, sai Shehu Ahmadu Tijjani ya ba da ƙa'ida, ya ce fa innal jahala mustahilun, ya ce domin kalman jahilci korarriya ce fi haƙƙihim a haƙƙin annabawa alaihi salatu wasalam. Shehu Ahmadu Tijjani a nan ba yana magana akan as-sadiq al-masduq ba fa, a'a umumin annabawa ma shehu Amadu Tijani anan ya dan yi kokari amma zai zo ya warware kansa yake cewa bai yadda ba ma a nasabta wa sauran annabawa ma kalman jahala amma sai muka koma muka kallawa in ya si ya nasabta wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalman jahala saboda me saboda kiyayya sani ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda me za mu yi bayani a gaba sai ce fa innal jahla mustahilun fi haqqihim alaihim salatu wassalam innama huwa fi'lun ku sani waɗannan ayyukan da Allah madaukin sarki ya saukar da itabi akan annabawa wani aiki ne sadirun wanda ya gangaro an mutaba'atil hawa daga bin son zuciyan waɗannan annabawa bin son zuciya da suka yi suka aikata wannan aikin Allah maɗaukin sarki ya saukar da itabi a kansu to ba wai sun aikata bane bisa ga kalman jahala wadda ya kore ce ba za a nasarta musu ba a'a sun aikata ne bisa ga mutaba'atil hawa bisa ga bin son zuciya a baya can ya ce mana ko da muridi ne in ya bi son zuciya kafiri ne kuma kafircin a fili kuma ko da ya ce la ilaha illallah nan sai ya ce mana innama huwa fi'lun sadirun an mutaba'atil hawa aiki ne wanda suka yi shi bisa ga bin me son zuciya anan menene matsayin annabawan Allah a wurin Alhaji Ahmadu Tijani dukkanin mai hankali bai bukatan wani karin bayani sai yace wal ghaflatu a can baya ya gaya mana dukkanin wanda ya rafkana daidai da kwayar daidai da lahaza guda daya a cikin dahar zamani ya ba mu hukuncinsa ɗagutu yake bautawa ba haka ba ya ba mu to anan sai ya ce wal ya sake kawo wannan kalmar da Gafla. a fahimtarsa a mazhabinsa annabawan Allah shin Allah suke bautawa kuwa ya fa ba mu ka'ida kuma mu da ka'idarsa za mu tafi ba wai daga ainihin littattafan mu za mu ɗauko masa ka'ida mu ce da ita za mu hukunta sa ba sai yake cewa wal ghaflatu an hadaratillahi ta'ala sun gafala ne sun rafkana daga halarar Allah madaukakin sarki shi yasa suka aikata aikin da Allah madaukakin sarki ainihin saukar da itabi a kansu to da suka rafkana suka gafala me suka aikata sai yace bin himakin nafsi fi shahawatiha wal bi ma'alufatiha suka jefa kansu cikin bin son zuciya cikin bin sha'awa da bin abin da yake da laushi yake da soyuwa a cikin zukatansu in ji wa in ji ahmadu tijani in ji wa in ji uh, alhaji ahmadu tijani don girman allah wane bayani za ka mini ka ce mini wannan mutum yana son annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya siffanta da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya jefe shi da bautar ɗagutu ya jefe shi da bin son zuciya wane bayani za ka mini ka ce mini wannan mutum yana da alaƙa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu a cikin wannan littafin asirrul akbar wa nurul Aba, shafi na arba'in da biyar daga nan a ƙarshen layin ya fara magana ya ƙarƙare karkare magana a shafi na arba'in da shida yake cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai sallah bai azumi bai zakka bai hajji a cikin wannan littafin mai suna jawahirun rasa'il yana da juzu'i guda biyu yana da ziyada juzu'insa na biyu shafi na ɗari da ashirin da biyar ana tambayan alhaji ibrahim inyas wai shin ko kana son ka haɗu da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wai shin ko kana son allah ya haɗa ka da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya ce an tambaye shi ne a turidu an talƙahu wanda tsawon magana ne a turidu an talqahu kana son haɗuwa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya ce la uridu ban son Allah ya hada da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yana tunanin wani gida gidahumi bai zai fahimci me yake nufi ba shi maƙin annabi bane kamar yana tunanin akwai wanda bai fahimta sai ya ce kai wa in kuntu uridu fa uridu Allah uridu idan da ina son ina nufin haɗuwa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to a yanzu ina son ma in bar so don Allah wani bayani ka mini ka ce mini wannan mutum yana son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wani bayani za ka mini ka gamsar da ni cewa wanda yake jibintan wan al'amarin wannan mutum jibinta na soyayya ka ce mini wai yana son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya kama sunan fir'auna ba inda musulmi ne bai kama sunansa a dalilin yana son sa haka ne saboda me saboda ya bayyana adawarsa ga annabin Allah annabi Musa alaihi salatu wassalam amma kada kuma tafi annabi Musa alaihi salatu wassalam bai kai darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ta ya za a yi kaki wanda ya bayyana adawa ga wani wanda bai kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba amma ka bayyana soyayyarka ga wanda ya bayyana kiyayyarsa ya ma jefi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da rashin sallah da rashin azumi da kaza da kaza ka ce wai kai kana son su amma kuma kai don kare na mutane hankali ka ɗauki mutane ba su san me suke ba wai kai za ka yi da'awan son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a yanzu ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai sallah bai azumi to ire-iren waɗannan maganganu suna nan a cikin littafansu su amma bari in dan baku wata amsa mana idan suka je cikin gida human mabiyansu wanda suka dora su akan ko da tambaya kada ka yi a gaban shehinka idan yayi magana da baka gane ba sai su ce masa menene shadahatu ne na sufiya to naji duk wanda ya zo ya kalle ka yace shadahatu ne na sufiya ka ainihin zagi ubansa ka ce masa shadahatu ne naka ka zagi ahmadu tijani ka ce a ah, shadahatu ne ka gani za ku kare lafiya na'am ya salam to wallahi dan duka kamar yadda kuke gani jotin a ƙarshe ba yadda za a in karanto su ɗaya bayan ɗaya na rantse da Allah a cikin jawahirul ma'ani sun bayyana lokacin da ainihin aka yi wa Alhaji Ahmadu Tijani mala gafarta mina bani ko da minti biyar to shi a ah, wannan barin tattare shi anan shi ma akwai sauran ka sassaɓa da zindikanci da yake ciki bari naɗe shi iya nan in ɗan ba su amsa akan waɗansu maganganu da suke akan alu sunna in kuma haska musu wasa'alt jawahirul ma'ayin shafi 141 darul fikir wasa'altu radiyallahu anhu an qaulihi an qaulihi ya an qaulihi sallallahu alaihi wasallam hubbiba ilayya min dunyakum thalath al hadith fa ajaba radiyallahu anhu amma mahabbatuhu sallallahu alaihi wa sallama lin nisa'i wa tibi al madhkuraini fil hadith sahih fayaqtadiyani wannan yana hukunta cewa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi an soyar mini a cikin duniyar ku abu biyu da turare da menene mata sai Ahmadu Tijani ya ce abinda wannan hadisin ke nune anna lalle shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eh, anna lahu bashariyatun lalle bashariyarsa yana da wata irin bashariya mithlana kwatankwacin tamu mu jama'a kwatankwacin tamu mu bani adam a yaushe ya faɗi wannan maganar a lokacin da aka masa tambaya akan da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace an soyar mini a cikin duniyar ku ababe guda biyu da turare da mata sai yake cewa ashe kenan bashariyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bashariya ce irin ta ainihin yan adam wajen me kenan wajen son mata da ainihin son turare ka tsaya ka faɗi da tunaninka a nuna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ƙarƙashin wannan hadisin a ce bashariyarsa daidai take da sauran mutane wajen son mata ka kwatan ka fada da fikirarka ba sai an fada maka komai ba ba sai an fada maka komai kawai ka fada da fikirarka mu je gaba ilam anna lahu anna a ƙarshe a jawahirul ma'ani shafi na ɗari da hamsin da uku ka koma ka karanta na rantse da Allah in ka kalli alade yana yana wasa a kwatomi in ka kalli ainihin ko mai ka ɗaga a duniya wannan abun annabi muhammad ne ya juya sura ya zo da surarsa bai buga misali bai kira suna ba amma ya ba da ƙa'ida ne ya ce komai ma da ka gani amma bari in karanto mana ilam ya ce ka sani a shafi na 153 annahu yanda al'amarin yake laisa fil imkani ashrafu wa a'la wa ajmal wa akmal min suratil kauni duk abin da yake kasantacce babu abin da yake ashraf mai daraja wa ala mai daukaki wa ajmal mai kyau wa akmal cikakke min suratul kaun sama da surar alkaunu idan aka ce alkaunu shine duniya baki daya kullu dukkaninta sai yace wala suratul kaun kuma suran duniyan nan da kake gani kullu dukka illa sayyidina Muhammad ba komai bane face annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam surar duniyan ma da kake gani shin in tambaye ku cikin surar duniyan nan wannan yana cike ko bai cike wannan yana cike ko bai cike kana ciki ko baka ciki yana ciki ko ban ciki shi yasa ka'ida ya bada dama ai sun ce al'amarin nasu menene eh, isharatu ne kawai da menene da rumus? to ya baka rumus in kai mai hankali ne in kuma kai gidahumi ne shikenan sai yake cewa ma tarahu duk abin da kake gani fil kauni a duniya fa suratu to suran wannan abun wal ashkalu da dirin sa kaga wani zaka ganshi gajere wani mai tsawo wani mai fadi wal ashkalu da ainihin shakalin sa wani baki wani fari mukhtalifatul mabani wanda ginin sa ya bambanta ta yadda zaka ga wannan babba wannan karami wal ma'ani ma'anan sa ya bambanta ta yadda zaka nuna wannan kace littafi ne wannan mutum ne wannan bishiya ce al muttahidatul waqi'a ka sani duka fa abu ɗaya ne fi jismin wahidin kuma a cikin jiki guda ɗaya mutane ne matan ma wannan ba komai bane illa huwa sallallahu alaihi wasallam yaya jawahirul ma'ani 222 innahul abul awwal annabi muhammad yayi dogon magana ne yace shine uba na farko likaunil ashiya domin kasantuwar abubuwa kulluha kullaha dukkaninta tanasalat min haqiqatihi min haqiqatihi muhammadiyya tayi tanasuli ne daga haqiqatul muhammadiyya fa huwa li jami'iha ita haqiqatul muhammadiyya ga dukkanin abubuwa da ka sani ka aslu shajari kaman ainihin asalin gindin bishiya asalin bishiya asalinta ka asli shajari kaman asalin bishiya ne wa wujud zatin dukkanin alwujudu da ka sani dukkanin wani abin da yake me yana cikin wannan sunan na alwujudu yace wa wujud dukkanin gangan jiki na wani abu saman samamme kulluha dukkaninta ka agasani shajarati kaman kaman reshunan wannan bishiyar ce yace bishiyar jikinta ita ce haqiqatul muhammadiyya dukkanin abin da ka gani alwujudu yana nan kamar reshe yanzu kai reshe ne nawa abu kaza reshe ne abu kaza to ka ainihin fadar da tunaninka sai yake cewa fa huwa ainuha am sallallahu alaihi wasallam amma ainin bishiyar ainin wannan alkaunu din shine annabi sallallahu alaihi wasallam min kulli wajhin ta kowace fiska ya yi dogon bayani amma da ya gama wannan maganar, sai ya ce haza sirrin wannan sirri ne kada ku gaya wa kowa sirri ne jawahirul ma'ani shafi na ɗari biyu da ashirin da uku yake cewa wafiha yana fassara wani salati ne shi yasa wallahi waɗannan salatin na kwashe-kwashe na rantse da Allah wanda suke karanta su zindiƙanci da zagin Allah ne suke karantawa ba su sani ba a cikin salatin daga cikin salatai da suka zo na tarkace wannan haka rubuwa mafarki a cikin jawahirul ma'ani akwai lafazin fiha da yazo a cikin wani salati yana fassara wannan lafazin sai ke cewa kalmar da aka ce wa fiha a cikin wannan salatin ai da ake nufi min kauniha saboda kasantuwar zatin annabi sallallahu alaihi wasallam zarf zarfan zarf ne a fal jami'ul wujud dukkanin wani abu da ka sani samamme ina ciki kana ciki komai ma saman me kawai ka fara da tunaninka fahiya fi hadal maidan a wannan bagiren ainul wujudi bi asriha shine haƙiƙanin samuwa da ainihin haƙiƙaninta wahiya lahu kal jasadi ita haƙiƙatul muhammadiyya tana nan kaman ciki wallahi akwai waɗansu lafuza da in na kai ga kansu wallahi dukkanin musulmi sai ya zubar da hawayensa amma Bauchi Center ce akwai lokaci muna nan dawowa insha Allah wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Allah ya saka Abu Abdullahi As-Salafi dan dan yi taliki ka dan Allah ya karanta mana abu abiyata na Hausa a kaji abin da ya karanto a Jawahirul Ma'ani wanda ake cewa manzo Allah bishiya ne mu dinnan gabaki sa dukkan duniya reshe ne to wallahi kun ga Allah ma a wurinsu bishiya yake duk ga gashi a cikin jawahar ma'ani amma da suka gaba suka ce aikata mun sirri a ɓoye sirri amma ɗaranci ya zo ya faccaka <laughs> ya yi barna ɗaranci ka yi barna <laughs> Allah ya zawaka kafin mu ci gaba mu gayyato malamin mu na gaba akwai wani ga matashin mu na ɗan bauchi Eh, wane hilal eh, abin abba hilal wadda ɗan jahun ne akwai 'yan wasu abiyar da ɗan karanta mana kawo mu yato malami na gaba malam bismillah mun baka minti biyar ko zuwa minti shida bismillah da zuwa nan أعوذ بالله بسم الله الحمد لله ala والسلام wa bar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ah, wato abubuwan sukan ba mu mamaki gaskiya matuƙa kasantuwan damu mun tsammaci an wuce irin waɗannan wajen sosai sosai da sosai inda magana ta tauhidi ne musamman a jiha irin Bauchi to amma in kaga yadda abubuwan suke komowa da baya sai kaga gaba ɗaya kamar dama da ke abun nasu munafurci ne a cikin zauren su kawai suke yi ba su da hali ko ikon a fitar da shi sai yanzu da social media ya samu suke watsawa sai ka ɗauka duk bauchi kowa mushiriki ne to amma insha Allahu yanzu in Allah yadda kowa na da hanyar isarwa insha Allahu mu ma ta hanyar da Allah ya hore mana za mu rika fitarwa da abin da ya shafi gefen tauhidi din da sirrikansu da usulubin yadda suke ambatan annabi sallallahu alaihi wasallam muna yadawa a gane saboda a gane ya gaskiyar take su din kuma su waye su ya suke insha Allahu a gurguje wannan wasu 'yan baituka ne na tsara kan abin da ya shafi tauhidi da kuma 'yan shawarwari ga waɗanda suke kan harka ta da'awa a gurguje amma kasantuwan dama dole na san lokaci ba zai samu da yawa ba Na, auzu billahi min razi, <clears throat> bismillahi rahmanu rahim addini a yau ya shige ha'ula'i bin shi daidai yakan sha wuya idan har ka doge a kan tsaye da sunnar fiyayye mafi arzikin an biya, akan ƙika hatta abokai da dangi su ware ka sun mai da kai mujiya idan har ka doge a kan kau da shirka a bauta wa sarkinmu Allah ɗaya sukan ce jinin wana kam ya halatta a domin kwa ya raina duk auliya carab sai su taso da zagi da suka cikin zantukan babu hujja ɗaya kawai sai surutu da shirme da tsiwa kamar sun fi kowa sani duniya idan an ka ce ya kanan zo mu zauna sukan kwashi kashin su duka ɗaya, da nan sai su koma su ce excellency waɗancan a kame su baki ɗaya. idan an ka kyale su to za a koka a domin a suna kin zaman lafiya ku je can da sisar kuku za ta canye kakab duk ta kare ku baki daya masobin tafarki matso don ka ji ni da fatan ka unhwana nan duniya ka san bin tafarki ta sunnar rasulu masobinta tabbas yakan sha wuya masobinta sai jarumi mai hazaƙa kamar dai malam maras fargaba ko kaɗan duniya masobinta sai ya sadaukar da rayi ya saryar da jin ɗanɗanon duniya masobinta tilas ya inganta niyya gama yin hakan ne a lamba ɗaya masobin ta tilas ya jure wa zagi ya san babu ɗai mai yi margodiya masobin ta tilas ya jure wa zagi idan an yi samkar shi ma waiwaya masobin ta sai ya rufe kunnuwan shi ya san babu ɗai mai yi godiya masobin ta sai ya haɗa har da jari ya ranta wa Allah aron dukiya kamar dai yadda malami masobinta zai tashi neman dalili a ilmance don rarrabe gaskiya masobin ta farki fa aikin shi jani ya jaɗan maratai ya ɗau anniya maƙagin dukannin mu bayi ilahu ka shiryar da mu kan digar gaskiya ka ƙaro salati da ƙari da ninki ga ɗai wanda ya zarce duk duniya a sa har sahabbai da mata da dangi da 'yan baya har mu gabaki ɗaya cikon baitukan gargaɗin ɗan hilalu gazajje da bai 'yan makai dukiya to da waɗannan baitukan a takaice insha Allahu nake cikawa Allah ya saka alkhairi to duk da dai ba na karanta dan abin da ake mikowa bane amma insha Allahu zan karɓa saboda ba a mai da hannun kyauta baya kuma insha Allahu baitoci yanzu muka saka dan barsu idan har malam zai amince ma duk lokacin da munasaba irin wannan ta hada ko za a yi wata muhabara insha Allahu za mu yi ta kawowa za mu yi ta kawowa insha Allahu akwai bakin da dami insha Allahu daga Ghana daga Europe da ka zo ka shiryo baitocin za mu sake baka dama insha Allahu Allah saka maka da alheri a dan hodiyo shi ma lokacin da yake da'awa ya zo jaddada addini ya amfani da abiyat na waƙoƙi abdullahi ma yi an gane waƙoƙin da babu shirka a ciki babu ƙarya a ciki abu ne waƙi abin da yake faruwa tsara ka irin wannan babu laifi masu fa'ida Allah ya saka da alheri yanzu za mu tafi Kano Sheikh Adam ku saurara ku ji Sheikh Adam Abdallah Alkanawi Almujaddadi <laughs> da da wanda na wani sai Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min a a'malina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 sun ji wuta sun ji bala'i sun kasa zaune sun kasa tsaye amma mun ce muku wa in uttum udina amma aka na maka lahu akwai wasu shegu uku a nan garin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun karanto min ayasu وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون to mai karyayyen haƙori zan ɗauka daga cikinsu naji ya wata magana naji ya yi wata magana a kan shak jafar rahimahullah da shak albani wai abin da ya bani mamaki irin abin nan da ake cewa ramatni bida'i hawan sallat wai mai tusa ne zai wai mai kashi ne zai mai tusa dariya wai ana maganar annabi za ku dan an zagi malam jabar malam jabar din banza albanin banza haka ya faɗa ko to za a baka amsa yanzu yanzu na san yanzu haka kana gani to buɗe kunnanka za a baka sako mu muna faɗa akan manzon Allah duka malaman Kano masu ɗinwa akan manzon Allah duk malaman duniya su dinwa ma to amma kun ce ana magana zagin annabi waye ma jabar ko to ai mantawa kai Abdul Inyas a Kano shine ya fara zagin annabi sallallahu alaihi wasallam yace da annabi Muhammad zai tsago daga kabarinsa da ke Madina in bai bi Inyas ba sai mun taka wuyansa to Inyas ɗin banza Inyas ɗin wofi in yas jaki alade dakiki idan ana maganar manzan Allah suka ce ya ce ya ce ya ce albanin banza idan ana maganar manzan Allah mun yarda bari ma ku ji da yare albanuwa idan ana maganar manzan Allah tijjanin banza tijjanin wofi da kiki jaki alade idan ana maganar manzan Allah idan ana maganar wa idan ana maganar wa ba a sauraron kowane banza kowace tusa mu a gurinmu da tijjani da inyasi da tsimma uwarsu ɗaya ubansu ɗaya ai da kwanan da ka auna da shi za mu auna maka da irin tunanin da ka wawantar da mutane da shi za mu yi musu amfani kalar zancen da kalar yadin da kalar zara sai a kai wa tela ya ɗinka ni ne telanka ka san na gagare ka na gagari uban ubanka na gagari kakanka wallahi duk wanda kake ji da shi wallahi muna ji da irinsu ɗale ku kawai muke kai wai ba abul fasadi abu jahal duk wannan sunayenka ne wallahi alazim kun ga wannan magana wasa ta kare ko wallahi alazim naji sama da mutum mutum kirki mutanen arziki wallahi sama da mutum ɗari wallahi duk wanda ya ambaci yaron nan cewa yake Allah ya tsine masa to ka jira ƙarshen ka jama'a gaskiya na faɗa ko kada na faɗa a yau din nan ga malam nura wallahi sai da isa sallama ya ce Allah ya tsine wannan nara abinda muke faɗa shine mu malaman mu a nan karan nayi karatu darasi na na farko a nan nace Sheikhul Islam Ibn taimiyya a gurin mu yana yin daidai yana yin kuskure malami ne daga cikin malamai muna ɗaukar ra'ayin waninsa mu ajjana muka ce in kun isa har yau kun ji sun yi magana muka ce ku fito ku ce mun ce shekul islam din me bai isa ba an yi malamai sun fi shi da yawa sun fi shi falala sun fi shi ibada sun fi shi komai in kun isa ku fito ku karatu mana ku ce tijjanin me bai isa ba yana tusa yana kashi yana fitsari yana majina yana zubda da yawu yana amai kai har bara yana yi to kuma sai ka zo kai wata magana shehun nan ne wai ka kana nufin dan kana da shehi mu ba mu da shehi to mu shehun nan mu ba ta ba ba ba allaka muke da su ba abin da suke gaya mana kawai muke girmamawa to wannan sako ne zuwa gare ka saboda mun fahimci kai ba karatu kake so a ai ba ka fi so a dan ci mutunci a dan yi irin wannan to shi sa tun da ka ce kan annabi kai wannan bayanin mu ma mun yi a kan annabi kuma mu takaitawa ma muka yi saboda mu a Kano bari ku ji me yake faruwa malam ka yi hakuri aya ɗaya kawai zan jawo maka to akan matsayinta kake sai dai ka ci gaba kawai shine ya ayyuhan nabiyu jahidul kuffara ya ayyuhan nabiyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluq alaihim kaji aikin da zakai wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir ara karanta masa aikin da yaji يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير أينزو haka maganar da ake 'yan sanda sun kawo malam an bite saboda me ko za a iya razana malam a to malam karka saurari kowane arni jahidul kuffara kawai dawa mai Allah yake so a yi ma waghulum alaihim ka kausasa musu kar ka saurara musu magana suke akan annabi Muhammad ko dan Allah mu yanzu mu a gaya mana san annabi annabi fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wasan me yan bid'a suke so wai irin dabaran nan akai an mana hujumi mana an taba mu da annabi mu zo mu ta kare kanmu mu ba makiya annabi bane ai na san shi kansa his excellency na Kano ai ya san mu masoya annabi ne sai dai yayi amfani da damarsa ta shugabanci da Allah ya bashi da kuma ɗan saɓaninsu da malaminmu ya ƙi gaskiya da gangan amma malam ba maƙin annabi bane ya faɗa da bakinsa ya nanata ya jaddada to me abin kuma jayayya a kai wai ya ce ko annabi ba ma son taimakonsa na faɗa ko annabi ba ma son taimakonsa yayin da muka shiga bala'i ba shi muke neman taimako ba Allah muke neman taimako kuma muna faɗa wannan shine karantarwar da annabi ya koya mana mu fa muna cewa annabi ne ya koya mana to ni ma a rubuta ta takardar a gaya mun cewa a Kano ana gayyata ta saboda na faɗa haka ko ni in na shiga masifa da nassin alqur'ani ba zan nemi kowa ba sai wa masifa muka ce ko wala nabluwannakum wala nabluwannakum بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم تصبهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون كنت ما ساكبكم سبا وجه الله wanda ya ce ƙalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sakamakon sa mai ula'ika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma shine ba sakamakon to waye zai ce baya son wannan ladan to sai a ce gashi da nassin alkur'ani annabi ne yazo da alqur'anin kuma mu kauce wa karantawar manzon Allah to ƴan uwa mu shiga maudu'i wannan muqaddima mukai na farko annabi Muhammad ina jin ya maimaito a wannan masallacin a wannan majalisin ba ɗaya ba ba biyu ba mun faɗi falala annabi annabi sallallahu alaihi sallam a karan kan duk wani ahalin sunna ga malam a zaune baya da wani wanda yake so yake kauna in ka ɗauki Allah sai manzan Allah Allah shi ne mai na ɗaya sannan wa to me ya rage ahalus sunna ne kaɗai suka ce abu manzan Allah shi kaɗai kar a haɗa shi da kowa kama annallaha da hula shari lahu fi ibadati haka manzan Allah da hula shari lahu fi ba'i. yanda Allah shi kadai ake bauta to annabi shi ma shi kadai rak ake bi ba tare da waninsa ba to kaji dalilin da yasa malai yace ba ruwansa da Shehu Tijjani ba ruwansa da Inyasi ba shi ruwansa da Jilanin ma ba shi ruwansa da Dan Usman saboda ba aiko masa wayannan ba wa aka aiko masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene dalilin da yasa zaka bi manzon Allah shi kadai وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قد الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره ساكتني ومن يعص الله ورسوله أها أها وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا kaji فقد ضلني فقد ضلني dalla مبينا فقد ضلني dalalan mubina duk wanda ya zaɓi wani ba ya bar annabi ya ya ɓata ɓata a fili gashi wannan mutanen menene batattu ne akan bata kuke mu fa kokari muke mu jawo ku kakku faɗa wuta duk wannan shine kokarin da muke kokarin da muke akwai wata tsineneniya da za ku yi da juna da shehunan ɗariƙa za su tsaya su ce Allah ya tsine muku su abul fatai Allah ya tsine muku za su tsine muku kuma za ku dawo ku rama lahu wujuhuhum fin nar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na rasula وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا تو بس إشان إذ تبرأ الذين تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب أه. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما, هم بخارجين من النار الله إذ تبرأ الذين اتبعوا وإن دا أكبي سوشي هنا من يكينا رانا قبك يا ماذا ستي بابو مو بابكو إذ تبرأ الذين اتبعوا daga wa za su yi tawaye min alladhina tabau me dalili wa azab shegun sun ga azaba wa me ɗan duniya sun ga bala'i su kuma wa'annan ɗan kutuku bamun 'yan tsakin ‘ya'yan agwagi sai su ce lau an karratan ina ma muna da damar da za a mai da mu a bamu ‘yan mintuna natabarra'u minhum mu ma mu ce babu mu babu ku mutanen banza Dr. Idris Dudan tanshi yayi ta wa'azi yayi ta jan hankali muka kasa ganewa ashe bawan Allah nan waliyin Allah ne muna ganin sa haka ashe shine akan tauhidi da sunna muka kasa ganewa sai kamata barra'u minna zamu muku tawaye kamar mu musu tawaye irin yanda suke mana tawaye sai Allah ya ce musu a'a ba haka al'amarin yake ba kun riga kun faɗo tarko da bala'i za a nuna musu ayyukansu gaba ɗaya a amalahum sun zama mai hasarat sun zama asara sai Allah ma ya ce musu wa ma hum bi kharijina minan nar ba dai kun mutu ba in za ku rantse da annabi kuke rantsewa in kun shiga wuta ba za ku fito ba man kana halifan falyahlib billahi aw aw me man kana halifan falyahlib billahi aw in zaka rantsa da zaka rantsa koyarwar wace ce zaka ce na rantse da rasulullah na rantse da manzon Allah in kai haka ka zama me kai shirka Daƙiƙi. gailo wawa hamago ka ce wai na rantse da manzo Allah abun ma bara kai ko dadin ji babu da wa ake rantsewa rabbus samawati wal ard wama bainahuma in kuntum me in kuna da imani ku ba da kikai bane ba mu ci gaba ƴan uwa masu daraja mu kallo wani abu da ƴan bid'a yanzu suka dauko suke yi ai wani dan wayo suke asalan ku yi hakuri na roki arziki gaba ɗayan su su kyale ni yau kan na ce komai suka ce wallahi sai na ci amma duk da haka zan ce amma ba da yawa ba yan bid'a da kuke gani wallahi munafukai ne Munafukai ne sosai kun ga yanzu sun kasa faɗan da mu sun kasa kawo hujja to yanzu kuma gwamnati suke so su turo mana ta yaƙe mu kun san me dalili ahlus sunna ne la yakhafu fillahi lau tala'i zai hau mun bari ya gaya wasu gabanni gaskiya zai tura wasiƙa zai ja hankalinsu ba ma kwaɗayi ba ma banwula ba ma bara to sai suke amfani da wannan sanɗar tamu da kuma rashin san mu shiga gwamnati da haka sai suke ƙoƙari suke so su haɗa mu faɗa da shi kuma haka tarihin yan bid'a irin su abi du'at su suka tara wa imamu ahmad makiya a cikin me a cikin mulki su suka zo suka haɗa shi da gwamnati aka dinga wa imamu ahmad bulala imamu malik ma haka aka yi masa ibn taymiya ma dai yan bid'a ne to kaga dama kamar kumba kamar katanta kaga jiya ta maimaita kanta a yau to amma anan aryaku yanzu mun riga mun waye boko mun yi boko kuma yanzu abin da baku sani ba shine in Allah ya so ya yarda ni ga ma sako zuwa ga gwamnan Bauchi washin ka san shekara biyar goma ashirin masu zuwa waye gwamna ku anya a Bauchi ana nan insha Allah sai ahlus sunna yayi gwamna a Bauchi da abin da kuke yi ku ci gaba da yi ad-dunya dawara Allah ce tilkal ayyamu in kai da kyau zaka game in ka bata fa shikenan Da abin da za a lokaci ne Allah ne ba ku ado mun yadda da lahumma malikal mulk amma dai ka sani kai ma har yanzu duk wanda yake rayuwa a duniya yana da buƙatar mu kuma muna da rana kuma muna da lokacin da za ka zo ka neme mu mu ba banzaye bane mun san me miki duk wanda i faɗa da mu kuma ba za mu manta ba za mu yi shiru ba ma ta'addanci ba ma zanga-zanga ba za mu ce a rikita gwamnatinka ba amma mu ba sakar karu ba ne duk wanda i fada da mu ya sani kuma lokaci zai zo zai gane ya fada da mu Allah zai ba mu aran lokaci a kansa ‘yan uwa masu daraja wannan mun samu aya cewa yan bid'a za su yi tsine ne ya da shugabanninsu haka shaidan zai yi da kaga da wanda shaidan ya koya wa shan giya da wanda shaidan ya kowa ya luwaɗi da zina da wanda shaidan ya koya na gama wani na kaduna wai mai ɓaro tafi wani ya zo shi daga inda yake ma yake rukiya wallahi ya zana wani miciji miciji da wata laye laye da wani abin nan ya ɗauko wasu ayoyi ne ko ƙulaƙusansa ne ya suranta mutum da su na gaya muku bokaye ne ko ban gaya muku ba to dan Allah kowa ya je ga wancan shafin zai ga aikin bokancin da suke yi wallahi wannan yaron na rantsa muku da Allah boka ne shine wai ya bugo wannan ga cikin mu wai za a yi na nace da boka wanda yake bukatar ka bashi kalmar shahada kuma ya zo ka fi muqabala ku ce mai. ai yana zuwa cewa zaka yi zauna tukun daga ce ashhadu an la ilaha illallah wa annan eh, eh mana kafin kai muqabala da shi ya ma musulunta kuna arnaye ne wallahi alazim ba da wasa nake faɗa ba to sannan zaka zo ka zauna da boka a'a sai ya fara ilanin kalmar shahada ma tukunna kuma mutum ya sa wasu kansa suna mai baro ta yazo ya babbaro maka hauka ai da mai hankali ake magana ko ka zo ka kula mai ballota ballalle to kuma dan me zaka saurari wannan ba ni wannan littafin dan saka musu wasu ayyuka kaɗan ai sai na saki wannan aikin ku kuka tsokano ne ai malam wannan abin da zan faɗa yana da matuƙar muhimmanci ku saurari bayanan da zan yi qala amirul mu'minin umar ibn khattab radiyallahu an sayyidina umar ɗan khattab khalifan manzon Allah na biyu yace ati alan nas ati unasun yace wasu mutane za su zo nan gaba kaga kenan sai dana Umar bai gansu ba yujadilunakum bi shubuhatil qur'an za su dinga jayayya da ku sai su murda ayoyin qur'ani da shubuha da su za su dinga jayayya da ku annabin za a ce ba za a doki taimakonsa ba annabin eh amma kuka zo kuka ce wane ya ce wane ya taimakawa wane ka nemi taimakon wasu 'yan daba da suka zo daga Kano wai wannan laccar da muka zo muka wai mu 'yan daba ne muka zo daga Kano in ji mai ballallan haƙori kun gane ko khuzuhum bisunan sayyidina Umar ce idan za ku damke su ku damke su da sunnar manzan Allah to ne fa abin da muke so su zo mu zauna su yi shubha mu kuma mu damke su da sunna su ga waye zai nasara fa inna ashabas sunan a'lamu bi kitabillah Ya ce ma'abota sunnar manzan Allah su ne mafi sani zuwa ga littafin Allah kun san menene damuwar yan bid'a har yanzu Allah bai ba su mutanen da ya ba mu ba a batun qur'ani an yadda malam Jafar ya yi abin da a tarihin Bahaushe samun irinsa da wahala a batun aqida da hadisi da warware shi buhaddan bid'a an yadda albani Zariya na musamman ne idan ka zo ka ji ana haddasana Musa haddasana Ibrahim haddasana Waki sun san Dr. Ahmad Bamba waye idan aka zo ana maganar a ɗauko hadisi da shubuha da ilan na hadisi a warware sun san waye Dr. Sani Umar Rijiyar Lemu idan aka zo ana maganar aƙida a warware ta a ta? بل نكذب بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ده إمام Ka ji ba abin da sayyidina Umar ya ce khuzuhum sunan. sai kun maimaita khuzuhum sunan. fa inna ashabas sunan a'lamu bi kitabillah to wannan shine bakin cikin su malam ba zan tashi ba wa ana abdullahi bin ai ta bani kuka kuka ce sai an yi karatu wallahi sai an yi wa ana abdullahi bin umar radiyallahu an annahu qala lamma sa'alahu anil anil munkirina lil qadr wani da yake inkarin kaddara ai malam in ma ta tashi yanzu ai bashi ne wannan ai malam ku dan yi hakuri dan Allah izalati ta ulaika fa akhbirhum anna ibn umar minhum bari'un wa minhu bura'un salasa marrat ibn umar wani yazo ya same shi yace wasu suna inkarin kaddara yan bid'a ne sai ibn umar yace idan ka da irin waɗannan mutanen yan bid'a kace ni babu ni babu su babu su babu ni ashe me tawari ake dawa Ɗan bid'a ba kai babu shi babu shi babu kai قل يا أيها لا أعبد ما ولا أنتم ولا أنا أها بابكو بابم Mun gamsu cewa ku makiya annabi ne Abdullahi bin Abbas yace la tujalis ahlal ahwa kar ku zauna da masu son zuciya yan bidiya fa inna majalasatuhum mumridatun lil qalb yace kar ku zauna da yan bid'a yan son zuciya domin zama da su yana bata zuciya zama da su yana bata mai mu je magana ta gaba qala al alimul zahid bin ibn iyad me yace akan yan bid'a yace sahibu bid'atu sahibul bid'a la ta'amanhu ala dinik yace dan bid'a ka aminta da shi akan addininka shi yasa ban taba yarda da maja ba ya ce ɗan bidiya kar ka yarda da shi akan addininka wallahi ɗan iska ne wahala zai baka gashi daga Fudail bin Iyad ya ce wala tu tushawiruhu fi amrik yace kar ka shawarci ɗan bidiya a cikin al'amarin addininka injiwa Fudail bin Iyad ya ce kar ma ka shawarci ɗan bidiya wai kai shawara da shi ka ce zo mu hadu zo mu imaja, zo mu kulla to sai kun warware dole da tsiya kamar yadda suke warwarewa wala tujalis wala wala tajlis ilaihi kar ka zauna da shi wa man jalasa ila sahibul bid'a awrasahu Allahu al'ama yace duk wanda ya zauna da dan bid'a Allah zai gadar masa da makanta a zuciyarsa to makahon gida ya kare ya ya karke ballantana makahon zuci Imam Al-Hasan Al-Basri yana cewa aballahu tabaraka wa ta'ala an ya'zana li sahibi hawa bi tawbati imamu al-hasan al-albasri yake cewa aballahu tabaraka wata'ala an azana li sahibi hawan bi taubatin yace Allah bai bawa ma'abocin bid'a da son zuciya damar ya tuba ba yana wahala ga dan bid'a ya tuba saboda shi gani yake kamar ma Allah yake bi kamar ma a daidai yake yace komai Allah ne kuma daidai yake kaga jaki yace ma wai komai Allah ne kuma gari yake garau yake yace maka annabi Muhammad Allah ne daga baya ya zama mutum wai shi kuma lafiyar sa kalau yake gani shi sa sai ya ce ai ya zo ya ja wani carbi mai dubu ya kaharu ya latifu ya hadi ya ya zo ce maka tahiya bakin salihi na a tsaya daidai nan wai wai maganin azabar kabari ce saboda jahilci to duk wannan shi a ganin sa Allah ma ya bautawa shi sa falamma azagu azaga Allahu qulubuhum da suka karkace sai Allah ya mai sai karkatar da zukatansu shi sa ma Allah ce innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la ne galibin yan bidiya wallahi la yu'minuna ba za su imani ba mu dawo amirul mu'minina fil hadith wanda ake cewa sufyan ibnu sa'id as-sauri an bayyana ko yanzu na shak wata kalma nake so kwaya ɗaya in kai gare ta to mu dawo magana imamu malik bin anas in kaga yar bidiya karka aure ta inji imamu ahmad inji imamu malik ya ce karka aure yar bidiya ba ta da mutunci wallahi tallahi wallahi za ta warware 'ya'yanka aƙida ya ce latankihu ahalal bida'i ya ce karka aure yar ƴaƴan yar bidiya ka rabu da su tan su aure junansu eh wala tankahu ilaihim wala tusallam alaihim ce kar ma ku auri ƴaƴayensu kar ku auren musu da ƴaƴanku ku nemi mutumin kirki ku aura ku nemi yar gidan ahlus sunna innal muslimina wal mu'minina wal qanitina was sadiqina to ku je wannan jeran ku kalli wannan mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sayyihatin sa'ihatin sayyibatin wa madha to ku nemo anan amma banda yar gidan dan bid'a dan bidi'a mugun nufinsa ya isa malam ƴarsa ma ya sa mata jifi. a ƙarshe yan bidiya da kuke gani da su da mawakan su duk mahaukata ne ba ku waka ɗan bidiya? inda za ku gano cewa da Allah da Annabi zai wahala su iya warware haƙƙin Allah da haƙƙin manzo Allah dan dogare a Kano ba mawaki bane to to idan yana waka zaka ji cewa dama kamar dai an sha kwaya dama dai ko 'yan sanda ma sun sha kai bara saboda wuiwun da ake sha a gudun yi za ka ji wata tsohuwa aka ce wata tsohuwa ta wuce ta ji ana alabe alabe wai alabe alabe tsohuwa sai ta nabe ashe cewa ake annabe annabe shugaban masoya ɗa haka yi na kewa baitika na to akwai waƙarsa dai ya ce ka zama shi shi ma ya ka tafa a shi shi ma ya tafa a kai ka narke a shi shi ma ya narke a kai <laughs> ka zo da shi shi ma ya zo da kai ka mace a shi shi ma ya mace a kai don Allah akwai inda annabi ya mace a Allah Allah ya mace a annabi annabi ya narke wai Allah ya narke ka tafi a shi shi ma ya tafi a kai ka zama shi shi ma ya zama kai don Allah wannan abun bai fito fili ba ka zama shi shi ma ya zama kai kai jama'a wannan arnan kananan arna ne subhanakallahu wa bihamdika wa ashhadu an ah, Allah saka da alheri Malam Adam Abdullah. ina so dan dan yi ta'aliki akan wasu ɗan kalmomin sa kaɗan sai mu gayyaci malami na gaba kun san ta'alikin da dan yi da yake cewa a kwana a tashi za a iya samun gwamna aboci ahalin sunna kuma walaisa alallahi bi aziz abu ne mai sauƙi wurin Allah yanzu ma an kama hanya wallahi an kama hanya ciwa-ciwa da magu-magu wallahi kar ya dame ku ƙarya ba ta tabbata kuma zalunci ba ya tabbata ku zuba idanu ku gani ku yi ta addu'a a sau da yawa sau da yawa talaka a gari ya dawo mai kudin gari haka ne sau da yawa bawa ya zamo shugaba sau da yawa ɗaurarre a kurkuku ya fito ya zama shugaba a Najeriya ma an yi ko to wallahi abu abu mai sauki ne wurin Allah akwai wani bawan Allah da ake ce masa Abul Ala Albarmaki da shi da ɗansa Abul Ala Albarmaki shugaban ƙasa ne Allah ya kwace mulkinsa bayan ya kwace mulkinsa ya kai shi kurkuku da shi da ɗansa saboda wata ɓarna da suka yi ɗansa da suka wayi gari a cikin zanzana wato cikin prison sai dan ya fashe da kuka yake ce ya baba jiya kana gadon mulki muna shan daɗi yau ga mu a cikin kurkuku da ni da kai sai baban nasa ya ce a ɗana lokacin muna mulki mun yi zalunci mun zalunci wani kila mun zalunci wani daga cikin mutane ya daga hannu yayi addu'a mu mu muka mance Allah bai mance ba shine yanzu Allah ya kama mu yace lokacin muna mulki mun zalunci wani yayi addu'a akan mu mu mun manta amma Allah bai manta ba ga halin da muke ciki kaga wannan yana nuna maka idan mutum yana kan mulki zai iya yin zalunci amma shi bai ma san yayi zalunci ba wani kuma ya masa addu'a addu'an kuma tana nan tana bin sa saboda hakan nan abu ne mai sauki yau kana gwamna gobe kana kurkuku an yi haka ba kaɗan ba da yawa ma an yi an yi a jos gwamnan jos ga dariye ba haka ba ne bayan shi ba taraba yana gwamna gashi a kurkuku to wannan ba abu ne mai wahala ba abu ne mai sauki wurin Allah mu dai abin da zamu yi mu yi hakuri Allah Allah saka maka da alheri wannan fitinan ma da ta taso yanzu da ake so a mun makirci wallahi wallahi ba dan sun ga gwamna din yana karkata zuwa gare su ba da, shigar wannan matsalar ma da ba ta so da ita ba ko ba suka samu to wannan koba da suka samu mu yi addu'a Allah ya toshe ta mu dai ba makiya manzon Allah ba ne. mu masoyansa ne na gaskiya na hakika kuma a cikin kalmomi na babu zagin manzon Allah babu su'ul adabi Allah ka taimake mu za mu dawo Jos dama na ce muku idan muka je za mu dawo da mun tashi da mun da abin Sheikh Nur Abbas daga Jos yi mana yanzu kuma Sheikh Nazir daga Jos shi zai mana malam tafaddal mashkuran akwai malamai yau in ba dare ba sai gari ya waye ku yi hakuri Thank you.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 sai na tattaunawa a cikin wato kadiyya ta addinin musulunci a cikin kuma masallaci daga cikin ɗakunan Allah muna roƙon Allah abubuwan da malumin mu suka yi Allah ya sanya albarka a ciki ko kuma inda muka taru Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu ikon amfana da abubuwan da suka gabatar wallahi da tsari na wato tsarin karatu da ya zamanto cewa aka tsara cewa sai an yi ina ganin da an bar wasu domin a nan yanzu shine Asadu sunan da an bar shi da ya zamanto cewa da tafiya tafi tafiya haka saboda yanzu a haka kamar yadda yake faɗa wannan bayanin da yake wani ji yake yi kamar wuta ake iba ake zuba masa a kansa to Allah ya sanya albarka wato duk maganganun da ya kamata a ce an yi an riga da an yi su kusan duk maganganun da ake ana magana ne akan tauhidi ana kuma magana akan inda za a tsaya a tabbatar da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi sallama maluma da yawa sun karanta mana ayoyi misali fadan Allah madaukakin sarki ya ayyuhan nasu kaga ya ayyuhan nasu Allah ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladhi khalaqakum bi ma'ana ku bautata wa ubangijin da ya menene ya halice ku ashe duk wanda ya zamanto cewa baya halitta bai cancanta a mene ba a bautata masa wannan kowa ya sani sannan duk lokacin da muka tashi yanzu a cikin rukunan musulunci da me kake farawa shahadatu Allah sannan a gaba sai ka ce menene sai ce wa anna muhammadan rasulullah kai ka faɗa da bakinka rasulullah yanzu a kiran sallah in muka zo za a kira sallah me ake faɗa ashhadu allah ilaha illallah ko ba gaba ne sannan na gaba fa duk wayannan suna nan hatta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi shi tabbatar mu al'umma yake su bautatawa Allah lokacin da Abu Talib yazo zai rasu wani kariya ne abu talib bai ba manzan Allah ba kai akwai ranar da ya zo har waƙa ya ma manzan Allah ya ce wallahi lan ya sulu ilaika bi jam'ihim hatta da fiturabi da fina. ya ce in duk kafuran maka za su taru a ce wai za su cutar da kai ya ce wallahi ba su isa ba in kaga sun taɓa ka to an mun fulo da ƙasa ne bai fa musulunta ba daga ƙarshe ƙarshen abiyat ya yace wa aratta dinun qad araftu bi annahu yace ka zo da wani addini wanda na san cewa min khairi adiyanil bariyati dina yace ya fi duk wani addinin da yake bayan ƙasa yace laulal malamatu inda ba dun gudun zargi ba auhi zari sabbatan ko kuma ina gudun kar a zage ni yace lawajattani samhan bidaka mubi Ya ce, da kwa same ni a cikin wannan addinin Shi ne dalilin da ya yasa manzarsa salama kaga fa yana kaunan annabi fa yanzu da ba din an ce ma Abu Talib bane ya faɗi wannan abiya din kai ka ce musulmi ne ya faɗa amma me yasa da ya zo zai rasu Manzarsa Salama zuwa ya tsaya a kansa a can gefe ga Abu Jahal ga Abdullahi ibn Umayya Manzala ce ya am qul la ilaha illallah kaga ka ce la ilaha illallah kalmar tauhidi yake gaya masa ya faɗa yace in ka faɗi wannan kalmar uhajju laka biha inda Allah in dai ka faɗi wannan kalmar ni kuma bi ma'ana zan je in tsaya maka a gaban Allah da wannan kalmar bi ma'ana idan babu wannan kalmar iya soyayyarsa da manzo zai isar masa ba zai isar masa ba saboda to kaga kenan duk wa'annan duk wa'annan da ake tattaunawa sun san wannan abu lokacin da Allah subhanahu wataala ya saukar da fadan Allah madaukakin sarki wa anzir ashiratakal aqrabi Manzalar sallama ba ya tashi ya kira quraishawa ya kira wannan ya kira wannan ya kira wannan ya kira wannan daga ƙarshe daga karshe mai manzon sallama ya kira fatima radiyallahu anha ya ce ya fatimata ya fatimatu eh, binta rasulallah ya ce ya ke fatima ‘yar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce salini min mali ma shi'ti kaga ya ce ki tambaye ni daga cikin dukiyata bi mana manzan sallama ya mallaki mene dukiya Ya ce daga cikin dukiyata ki tambaye ni Ya ce la'uhuni ya an ki min ce ba zan amfanar da ke da komai ba a gurin wa a gurin Allah Wa ya faɗi wannan maganar manzan Allah Ya yace la an anki min Allahi shai'a. kai hatta ba an ce a lahira manzon sallama zai ceto ba amma wa zai ba shi ikon ya yi ceton Allah saboda duk wannan maganganun da ake faɗa kowa ya riga da ya sani kuma kowa ya riga da ya menene ya fahimta sai dai abu kawai na menene na munafurci abu na menene na munafurci shi yasa maganar da muke faɗa babban jan kunnen da ake ma 'yan usulubi muna musu gudun cewa kada wannan kalmar da kake kallo na usulubi usulubi usulubi ta fi kusa da munafurci wallahi ta fi kusa da munafurci in tambaye ku don girman Allah ƙur'ani ƙur'ani ƙur'ani da kake kallo akwai littafin da ya kai ƙur'ani usulubi amma kafurai ba su zargi usulubin ƙur'ani ba ba su ce wai me Allah yake nufi da misali da sauro me Allah yake nufi da misali da kuda me Allah yake nufi da misali da gidan gizo-gizo ba su faɗi wannan ba yanzu suna sokan usulubi ne ko ba kan usulubi suke ba kaga wancan kenan yanzu wannan maganar da ya zamanto cewa ake yi suna ƙoƙarin su shigo da menene munafurci suna ƙoƙarin su shigo da munafurci yanzu maganar da ake yi muna nan ta bagana nan bata ja lokaci ba Allah ya ji kan malam awwal albani ya yi magana akan interfaith haka ne ko ba ka bane Dr. Mansur Sokoto ya zo ya ce Allah ya ji kan malam albani ya yi maganganu akan interfaith yanzu kuma albani baya raye balantana a yi ma albani tambaya me yake nufi da wannan abin an yi ko ba ya yanzu malam yana raye ko ba ya raye ka ji wani da ya kira malam ya ce masa mun ji abin da ka faɗa to malam me kake nufi da wannan abin ji malam ya ce babu ko ɗaya ko ɗaya babu wanda ya kira shi ya tambaye shi cewa to shi kenan kaddara kaddara cewa babu wanda ya zo ya tambayi malam cewa me kake nufi da wannan abin don Allah in tambaye ku malam ya fito ya faɗa abin da yake nufi ko bai fito ba ku amsa ya fito ko bai fito ba a ba ku faɗa ba ya fito ya faɗa ko bai fito ba to kenan ya kamata ya zama to case close inda gaskiya ne amma kamar yadda na faɗa a wancan bidiyon da kuka gani wallahi ni lokacin da na tashi na ɗauki bidiyon na ma na je na yi ko ina da zo kawai ina kaina yana ciwo na ce to bari in kwanta in na tashi daga bacci wannan aikin zan fara ina tashi kuwa ina zuwa wallahi jikin kwano a wani gareji na samu na zauna nayi amma kaga wallahi nayi shi ne da tsarkakakkiyar niyya kaga inda wannan dalili Allah ya kaddara muka sare da malam tunda malam ya fito yayi maganar nan ya faɗi cewa ga abin da yake nufi daga wannan lokacin in dai mu ahalus sunna na gaskiya ne in dai ba munafurci bane yake cikin zuciyarmu wanda ake tambayar yana raye ake tuhuma ya fito ya ce shi ga abin da yake nufi to inda ba munafurci bane a zuciyarmu to ya kamata mu ya kamata ma mu dauki yaɗa wannan abin bi ma'ana mu ce to da muna zargin shi da kaza to shi ya fito ya ce kaza amma kaga saboda munafurci sun ce ba su yadda ba shi kuma wannan usulubin da ake magana ka je ka karanta ka je ka duba wanda suka karanta education akwai different method of teaching kowa yana da irin method din shi akwai teaching by example teaching by question teaching by explanation kowa da irin nashi kowa yana ɗauka ne yaga yaya sakon shi zai yi ya isa kuma wannan sakon ya isa ko bai isa ba in tambaye ku in tambaye ku daga lokacin da aka yi wannan abun, mutane da yawa sun fahimci tauhidi ko ba su fahimta ba ashe saƙo ya isa yau bai kai kwana uku ba na ga wani a social media yana cewa to ai su sun fito sun yi wannan magana ai ba yau aka fara faɗanta ba amma mu ba ai ba irin wannan mu da muka faɗa me yasa bai zama tashin hankali ba nace saboda kai ma waye sanka inda ba don sunna tv ba ba san shi ba saboda in jerin malamai za a bi jerin tafiyar da'awa kafin ya iso gurin kila an tare kyama saboda wannan wannan dalilin wannan dalilin yasa kake ji cewa sai kaga kowa in ya taso da warin bakin shi sai ya je ya shiga ya hau wani ba ba shi da masallaci ba sai je shiga ɗaki kawai yabo da yana neman ɗaukaka yana so ya hau kan doron kafaɗin malam ya dane kawai a san shi sai ya fara bayanin usulobi kuma ta inda na gane maganar munafurci ne a ah, ai maganar kowa mu ma duk muna kanta ai maganar daidai ce amma usulobi wani kwai ba munafurci ba in dai har an fahimce ta to aje kan munfar to amma kaga mun gagara fahimtar wannan abin da sauransu mun ɗauka abinda wa'annan mutanen sai ya zamanto muna so mu shiga cikinsu, su saboda ka maganar usulubi ku je ku rike usulubin ku ta Anas ne na na, na ce yace usulubin ma ya ci gidansu sannan mu je na gaba daga cikin wanda suka ɗauki dakon wannan magana suke yaɗa ta su kai ta nan gurin su fitar da ita nan gurin su juya ta su buga ta su waye su ne yan bid'a Allah ba su ne suke zaga wannan maganar kuma dama wani daga cikin magana wato magabata ya faɗa Ya ce wa iza a radallahu nashra fadilatu idan Allah yayi yunƙurin, ya yada aikin alkhairin da kake yi tuyat sai Allah ya nade ta in ya nada wannan abun ya naɗe ta ya boye ta sai ya dauke ta sai ya sa ta a harcen mahasadinka sai ya dauka shi kuma shi yake yadawa ya shiga nan yanzu wanda bai san malam ba a cikin kwanakin nan ya san shi ko bai san shi ba su suke ta yadawa kamar yadda kafuran maka suka dinga yi wani fa ya zo zai harkashi ce fa sai a bashi auduga a ce karkace ka'aba akwai wani mai zaƙin murya in ka je za ka ji shi za bi shi kawai sai in an baka kana sawa sai ka ga kai ma jarumi ne sai ka je ka ji lokacin da zaka ka miƙa wuya ko baka sani ba yanzu mutanen da suka fahimci tauhidi a cikin lokutan nan billahi lazi ko ni nan akwai ayoyin da da ban fahimce su ba sai a wannan maganan tauhidi ashe ko sako ya isa ko bai isa ba sannan jambe ku yanzu ana maganar cewa wai ba abinda yan bid'a suke cewa wai malam ya ya ba zagin annabi suke ba cewa wai ya munana ladabi gawa ga janibin annabi idan ba munafurci in ba munafurci na ɗarika ba kamar yadda aka dinga faɗa yanzu har za ku zo ku ce wai malam ne wanda ya muna na ladabi ga manzon Allah in ba munafurci na wasu daga cikin ahalus sunna ka bi shafunan duk malaman da suke maganan usulubi wallahi mafi akasarin su ba za ka je ka ga wuri ɗaya da suka yi inkarin Abdul Inyas ya ci mutuncin manzon Allah ba yanzu wannan matsiyacin da ya zo ya ce wai an ce manzala sallama ko ya hana maulidi sai ya yi wai har ya ƙara juyawa ya ce har ya juyo ya daga kafaɗa ya ce ko an ce ya wai an ce wai wallahi sai ya yi a cikin ahalus sunna yake a cikin ahalus sunna yake kun ji wani a cikinsu ya yi inkarin wannan maganar daga cikin mu da su ɗin wa ya fito inkarin wannan maganar a daga cikin malaman usulubi da kuma su a wa ya fito inkarin wannan maganar in ba rashin kunya ba ku kwace malam yayi muna na ladabi ga manzon sallama a cikin ku ne ba aka ce fa za a take wuyan manzon Allah za a take in manzon sallama ya zo za a take wuyan shi a cikin ku amma wai kuma duk da haka saboda rashin kunyar saboda rashin kunyar dan bid'a assalamu alaikum warahmatullahi a cikin maganar da malam yake ba katse shi ne ba yana faɗa wani abu na tuna wanda a cikin lokacin da ya kamata mu faɗi wannan abu su masu cewar ba eh, masu ganin cewar goyawa waɗannan mutanen baya dan a burge su daidai ne ku tafi Kano duk ranar Juma'a ku tafi makabartar ɗan dolo fadar bege mawaƙi ne ko malami to kabarinsa bayan an gina kabarin an sama tiles an marila duk ranar juma'a sai an tura masu mofin kabarin sun yi mofin kuma an ji an zagaye an sa turaren wuta kuma masu zuwa su ziyarar su masu sama kuma akwai suna zaune shi kuma wannan mai sunansa wani malami ne a cikin masu ganin wannan abun ba usulubi ba abu usulubi bai fito ya inkarin wannan abun da mutane suke shi ma addini ne addini ne to maganan malam ce kawai magana ce inda akwai munafurci a cikin al'amari to kowa ma zai iya laɓewa da abin da yake so ya faɗa abin da yake so ya faɗa Allah ya dace da mu jama'a kuna tare da ni wato ku gane mutanen nan suna da wata muguwar nufi a kanmu yanzu ku tambaya tsakanin tijjaniya da ɗarika da tsakanin tijjaniya da ƙadiriya wallahi kafin zuwan izala ba sa zaman lafiya kuma har yanzu nan da kake kallo babu zaman lafiya a tsakankaninsu kun manta shi wannan wanda kuke tare da shi rasul jarima ba a tambaye sa aka ce masa da'awar dan fodiyo ya zo fataskun me yace yace ko zuru ma bai zo ba ba kai bada ba abdul jabbar ya fito ya cicci masa ya ce kai kai da ma garin naka ma yara sun kwace garin me ke nufi kai kai ba ma a tsakankanin ɗarikar tijjaniya ba a tsakanin tijjaniya da ƙadiriya ba hatta a tsakankanin 'yan tijjaniya su ma ba sa zaman lafiya kai akwai wanda suke tsine ma inyasi suke cewa ya kwace itijaniya wahala inyasi ya tafi da sunan wallahi amma wai 'yan uwan namu ba su gane munafurcin wayannan ba suka yi maja wannan majar wallahi tallahi Allah kaɗai ya san illar da majan nan ta kawo na ciki mutumin da kai baka yadda da aqidar shi ba shi ma kuma bai yadda da naka ba dan me zaka je ku haɗu dan ku danna wani kana ganin in ka nemi taimakon Allah da hujjojinka ba za ka kada wannan ba to amma sai ya zamanto cewa ba mu gane illar wannan ba tun lokacin malam yana faɗa yana faɗa yana faɗa har a cikin mu ba ma fahimta yanzu gashi an zo daidai wajen kowa ya fahimta sauraka kenan ya kamata mu gane mu fahimci wannan abun kuma bari in gaya muku kuji ba ku da kuke nan wurin ba hatta hukuma hatta hukuma wallahi tallahi mu da awar mu babu ta'addanci a ciki yau malam da malam dan ta'adda ne da ba zai yaƙi Muhammad Yusuf ba yanzu Muhammad Yusuf su nawa ne amma mutane nawa ne suka yadda ma zauna da shi balantana Allah jikan albani ya ce duk wanda suka yi muƙabala da Muhammad Yusuf babu wanda ya yi muƙabalar inda ya kamata a yi kamar malam ya ce da aka buga aka kai aka kawo sanda aka tashi aka shage juna to amma misali ina fata mun gane in dan a ta'adda ne malam zai je ya taro Muhammad Yusuf dan ya nuna masa hatsarin da yake so ya sa al'ummar musulmai a ciki yanzu idan malam dan ta'adda ne dubu dumbun jama'an da suke masallacin nan yanzu ko in yasi aka ce a je Morocco a zo da shi ba zai za je da shi ba amma ya taba yunkuri ya ce a je a zo da shi ashe ina ne matsalar take ku kula jami'an tsaro babu cin mutunci a cikin da'awarmu kuma wallahi malam ba shi da nufin ya ci mutuncin wani a cikin abin da ya shafi da'awa shi yasa a wancan abin nawa da nayi nace ku dinga bambance zagi da menene da suka ku dinga bambance zagi da menene da suka wannan yana da kyau mu fahimta saboda ka mu bamu da awarcin mutuncin wani sai dai kawai idan ka bullo ta inda ka bullo to shine za kullon waka wato bari ga muku wata magana ku gani kun ga yan dari kunnan da kuke kallo kuna dauka kaman ba san me suke yi ba billahi alazim suna sani suna sanin abin da suke yi garau suna sani me yasa mutane da yawa da yawa suke magana wannan yayi magana wannan yayi magana amma ba su damuwa da maganganun amma da zaran malam ya ce kaza sai ka ga magana sun ɗauke ta da mugun zabi zama suka yi suka mushi kallo kaman guda hudu zuwa biyar kallo na ɗaya da suka nutsu suka kalle shi sai suka ga malam suka gano shi suka fahimce shi suka gane cewa duk mafi akasarin wanda ake ce ma salafawa babu wanda ya fahimci harkar salafiyanci kamar malam kun ji daya da zaran ka fahimta me ya rage implementing ai ba karatu bane wahala ai mutane suna cewa wai ka je kai karatu shine wahala wallahi ba shi bane wahala wallahi aiki da karatu shine bala'i mutane nawa ne suka fara suka gudu malam ba wanda suka yi jami'a islamiyya yanzu littafi ma ba so a kira mushi sunan shi littafi ba so a kira to sun gane cewa malam ya fahimci tafiyar na ɗaya kenan na biyu sai suka gane malam yana da naci <laughs> wannan fahimtar da suka ma malam cewa yana da naci ga karatu ga kuma menene kaga ko duk inda aka karanta aka karanta sai an yi mai za a yi ta naci za a yi ta naci sai an mai sai an fahimta kaga fahimta na biyu da suka mushi na uku na uku sai suka gane cewa ya zuba dukiyarsa domin tafiyar ta dagu malam baya tsoro wani za ka same shi da naci ba tsoro amma fa ya cire wannan a ba zai cire ba ina a nan gurin ne malam ya yi magana ran da na ji wannan magana na ci dariya ran da ya ce ku sha zafi ba ka bane ya ce ya cire kuɗi ya sai janareto amma ku ku kawo na mai kunki wannan faɗin cikin gida ne amma mashirmanta sai suka ɗauka akan wani kamar wani abu ne so da yawa sai bayan ba malam wallahi za ku gane waye malam sai bayan bayanan za ku gane wane ne shi to sun fahimci wannan yanzu don girman Allah don girman Allah a wancan bidiyon nawa na faɗa akwai maluma da yawa da na rantse da Allah idan da za su sami wannan girman gurin nan a ce gashi je ka gina wallahi gare ya zuba a cikin account ya dinga cirewa yana cefa ne kaɗan kaɗan ya ce ah, ga masallacin kaza ga masallacin kaza ga masallacin kaza yanzu don girman Allah mun je makarantar malam wallahi wannan makarantar wannan makarantar da kake kallo ko gwamnati sai an yi da gaske ko gwamnati to sun zauna sun gane ga masallaci ga kuma al'umma sai mai sai karatu sannan nan ma bai isa ba an zo an kafa makaranta za a karantar kila kai ba za ka zo nan ba amma za ka je neman takarda can a can za a ritsa ka a tusa maka aƙidar salafiyanci yanzu don Allah jama'a malam yi abun da ƙungiya, kungiya kungiya ba ta yi wannan abin ba yanzu duk girman ka duk wani wato tsayuwar ka a matsayinka na ahlus sunna haka zaka ɗauki mata ka je ka kai ta asibiti kana kai ta asibitin daktar zai ce ka zauna a nan gurin ita kuma za ta shiga abu yana da alaka da private site ɗinta wane ne haka za ta kwanta ya duba ta sannan ka fito kana ce mashi ka gode ka gode amma malam ya zauna ya yi tunani ya yi nishedin asibiti saboda ya fitar da al'umma daga cikin wannan kangin rashin kishin da ake ciki wannan yana daga cikin ire-iren dalilan da ya sa mutanen nan suke adawa da malam wannan shine sirrin da ya yasa kaga sun fita daga harkar wa'ancan saboda wasu sun ga cewa da awar a baki ake ba a yi ta aikace shi sai suka fita daga harkar su sai suka tinkaru wanda yake da awar yake sa aikin a aikace sai suka ce to shi za su yaƙa shi za su sa a gaba wallahi tallahi bari in gaya muku ko faɗa da malam ko na rantse da Allah ka yarda baka yarda ba asfa as kana amsa sunar ahlus sunna billahi allazi la ilaha illa huwa ba malam kade ake so ya ba duk duniyar ahlus sunna ake so ta ba so da yin za mu koma mu zauna mu cire maganar usulubi mu cire maganar munafurci mu zo mu kari wannan tafiyar ɗari bisa ɗari to wallah mu zo mu kara kuma mun gaya ma hukuma wannan fitinar da yake tsakankaninmu da wayannan mushrikan ba fitina bace da take cikin constitution fitina ce wacce in kuka ce za ku shiga wallahi sai kun nemo taimako kafin ku yi warware wannan matsalar sai an je an nemo ta wanda kuka yadda da su kai ƙarshen ta ma sai an fita daga ƙasar nan an je ebo wasu domin menene za a zo in aka kai aka kawo za a zo a ce to kai malam me tsakaninka da su a tsakanina da su shine su sun ce suna daga cikin aƙidinsu da suke yi domin su kansu za su faɗa akwai abubuwan da muka mayar da shi ta nan muke cin abinci shi kuma ya zo yana rushe mana ba suna damfarar mutane suna cewa za su musu istikhara ba ko ba za damfarar mutane su ce za su ma mutane menene istikhara sai malam ya zo ya ce kai shirme ai istikhara kai za ka je kama kanka ko ba gaba ne da tashi suke yi ka gan an maka suna sai su je su haɗa wani kwamba sai a zo da sassafe a ɗauko yaron a mushi addu'a a mushi waye ga wahalar suna da kake tare da shi ga bala'i kuma su lalibe ma kuɗi su tafi da shi sai aka ce kai kai za ka ma addu'ar addu'arka ko ba gaba ne aka ce kai za ka ma ka addu'a suka zo suka ce wai ana wazifa malam ya ce a'a ƙarya ne in an yi da sallah a ce salati goma goma a ce annabin ne za a ma goma goma wa annabin ne za a ma salati goma goma mala ce a uzkurullaha zikiran ba shi da adadi so raka to wannan an rushe musu shi da suna taruwa a masallaci suna wazifa da aka rike wuta matasa duk suka watsa suka ban tsofaffi kawai ya rage ga tsofaffi kawai suna juyi kawai wasu suna gyangyadi ce to kaga abubuwan nan ba sai a hankali ba yanzu ma sun fara gane cewa ma yanzu kunya ma suke ji yanzu kyallan ma baga sun daina sawa ba sai dai su yi da'ira kawai amma kyallan ma ya fara to musu ƙauyenci ka gani domin da suna cewa annabi da yake zo ya na kai amma kaga yanzu sun gane yanzu dukka sun gani yanzu za ka zaga Bauchi ba za ka je ka ga masallatai kaza wanda ake jiyar da sallah ba yanzu ma ya zama ƙauyenci ma su ma a wajensu shi yasa da zaran sun je za su yi sallah kawai aka samu wasu ahlus suna mutum uku hudu suka ba mai gaban kawai sai ga an yi sallah ba menene ba jiyarwa gashi dan bid'a ne mai jan sallar amma ba an kawo mishi sunnar dole ba jiyarwa domin da ya miƙo kawai kowa ya take kawai sai ya ce to shi kenan tun da ba za ku je ni zan jiyar yana juya ku yana cewa Allahu akbar ya tabbatar da sunan ko bai tabbatar ba saboda wannan yana daga cikin dalilai da jarrabawar da ya zamanto cewa suka shiga suka gane cewa yanzu abubuwa ya ƙare musu an raba su duk da mutane yanzu duk gidajensu duk matansu mafi akasarinsu wallahi sun zama to sunna yanzu duk shirman nan da suke a abocin nan ka taba gani sun juya sun nuna wanda suke cikin masallacin sai da ka ji wasu yara suna amma a juya a nuna maka yaran babu murya yara kawai ake ji ka gane kwata-kwata ba su wuce su goma ba ko sha ɗaya ba mutane an watse duka an tattaro an ce a zo a hau jirgin annabi nuhu saboda haka kuma dare bai muku ba har yanzu akwai lokaci kuma barin gaya muku ko ba Allah ce walantar da ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum ba to haka su ma yan bid'a billahi allazi la ilaha illa huwa in dai ba kun koma gurin su bane to ba za su taba dara ku ba in dai ba kun koma ba sauraka wannan da'awar da muke yi mu kama ta su waye yanzu masu karanta bukhari waye masu karanta muslim kai asali ma bukharin ma bakin su aka san shi a bar ma wanda ya rubuta shi a mu muke karanta da shi mu muke tafsiri waye ya rubuta sifatu salatu nabi ahlus sunna wannan littafin ya ja musu bala'i fiye da inda kake tsammani mutane sun fahimci sunna sun canja duk wani salloli da ake yi na wajadna aba ana duk an canja su ma ba su san lokacin da yanzu suka koma suna ire-iren wannan sallolin ba albani ya yi littafin ahkamul jana'iz duk irin bautar kabarurruka da suke yi duk albani ya rushe ta ina albani za su ƙaunace shi saboda ka ku sani mu ba wai muna da awar kare shugabanninmu ba ne zagi kun daɗe ba ku yi zagi ba wa ya halice mu wa ya halice mu an zage shi ko ba zage shi ba inna allaha faqirun wa nahnu aghniya wa qalat al yahud yadullahi an zagi manzala ko ba zage shi ba an ce mawaki an ce kaza saboda mu zagi baya tasiri wa ma ahadun min alsalin nasi salimun walau annahu dhaka an-nabiyul mutahharu saboda babu wanda ya tsira daga zagi duk kirkinka duk abinka sai an zage ka amma iya kokarinka ka tsaya akan daidai ridan nasu ghayatan Allah ya sa mu dace subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Allah saka Sheikh Nazir daga Jos Allah ya biya ka daga cin jerin malaman mu dama da su mana darasi akwai a sheik aminu adam a abul bukhari wa muslim daga Jigawar state kuma birnin kudu mun sa ran da zo tun da wajen magariba to allah bai zuwa sa sai ɗazon nan to yana cikin jerin malaman da za su yi mana karatu idan ba kuma ta ba ko wani karatu suka yi a nijar ina jin sun kai kamar su uku da dr asgar da waye wanda ya ɗan yi magana kan wannan abin da yake faruwa a nan bauchi to gashi Allah ya kawo shi kuma shi ba bako ne a nan ba yanzu shi ne wanda zai gabata in ya gabatar ina jin saura mutum biyu ne kawai sai ta aliki mun gama kenan karatun yau an gane a eh, shek tafaddar mashikuran bismillah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 wa ashadu an na muhammadan abduhu wa rasulu amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a muna masu fara godiya ga allahu subhanahu wa ta'ala wanda ya zaɓe mu a cikin waɗanda suka samu halastan ainihin wato wannan majalisi mai albarka a wannan rana a wannan lokaci muna godiya ga Allah subhanahu ta'ala a bisa wannan ni'ima da ya mana sannan muna addu'a ga malam Allah subhanahu ta'ala ya saka masa da alkhairi Allah ta'ala ya ƙara mai lafiya da tsawon rai da albarka a rayuwa malaman da suka gabatar da nasihohi da jawabai Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi Allah ya ba mu ikon aiki da abubuwan da suka karantar da mu ko shakka babu na daɗe ina cikin shauƙi wato tare kuma da takaici shauƙin shine wato in ga kaina na kasance a wannan majalisi tun a cikin azumi tun farko-farkon alma'araka tun farko-farkon alma'arakatul fasila al'aqadiyya bainal iman wal kufr bainal sunna wal bid'a to amma Allah subhanahu wata'ala cikin ikon shi bai bani dama na samu kasancewa a wannan lokaci ba sakamakon wasu uzururruka da dalilai ban ma samu kaina in tofa wani abu ba akan ƙadiyar tun wannan lokacin sai a shekaran jiya zuwa jiya da Allah ta'ala ya kaddara muka yi ziyara zuwa garin Zindar da Maradi a jamhuriyar Nijar sai aka ce in yi magana akan aƙida saboda aka sai naga wannan wata fursa ce wato tazo wanda ya kamata a ce ni ma in ce wani abu akan wannan qadiya ɗin. so har Allah subhanahu wata'ala ya bani iko na ɗan faɗi wasu kalmomi wanda ban ainihin wato jina gamsu na amayar da duk abubuwan da nake so na faɗi ba gaskiya saboda ƙarancin lokaci a wannan lokaci ɗin so a jiya Allah subhanahu wata'ala ya ƙaddara muka dawo Najeriya muna hanya sai na samu labari cewa lalle akwai gagarumin taro da muhadara a wannan majalisi mai albarka na ga sanarwar duk da gajiya ba ta gama sakin jikina ba ban dawo birnin kudu ba sai a yau ɗazin nan na ce to ban ga ta zama ba dole in tattara yanawa yanawa in taho wannan majalisi domin lallai in yi musharaka a cikin wannan al'amari mai matuƙar girma a Allah subhanahu wa ta'ala wato ya yi mana yaƙin wa kafa Allahul mu'minin alƙital wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah harama. Allah ta'ala yana amfani da bayinsa daga cikin muminai yi aiki da su wurin tabbatar da tauhidi wurin tabbatar da aƙida, wurin tabbatar da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda Allah subhanahu wataala ya alƙawarin cewa zai kare wannan addinin zai kare alkur'ani daga baddalawa ko gayyarawan masu gayyarawa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun to cikin kyakkyawan zato da muke ba taskiya ba al imam ad-doktor Idris Abdul Aziz muna kyautata zato a abin da ya bayyana gare mu na zahiri cewa yana daga cikin bayin Allah muminai wanda Allah subhanahu ta'ala yake amfani da su wurin wannan alkawarin da tabbatar da alkawarin da ya na cewa zai tsara addinin shi zai tsara wannan aƙida da ake kawo mata hari da 'yan su mogalin suke ƙoƙari su ga sun shiga sun dagwalgwalata lalle ko shakka babu Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin yi amfani da wannan bijimin malami wurin kare ƙidar da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wasallama ya zo da ita da kuma sauran malamai da suka dinga zuwa suna ba da gudunmawa lokaci bayan lokaci sai dai wato abin ban mamaki ko abin takaici, tsawon lokaci tun daga sanda wannan ma'araka ta faro har zuwa yanzu har yanzu maganar kullun sake wato sabunta ta ake yi har yanzu kullun maganar sake zama ɗanya take yi sabuwa kai ka ce ma musulmin da suke rayuwa kamar ma ba su taɓa wato samun wani karatu na tauhidi wanda ya gabata ba akan wannan matsalar, wadda suka ɗauke ta ta zama musu baƙuwa wadda suka ɗauke ta ta zama musu tashin hankali domin me domin abun mamaki ne a ce musulmin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko musu manzo shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu a ce wai har yanzu ba su iya bambance haƙƙin Allah da haƙƙin manzansa ba ko shakka babu wannan abin takaici ne a ce har yanzu daga cikin waɗanda suke da'awa ko iddi'ain cewa su musulmai ne har yanzu ba sa iya mayyazewa su iya tantancewa tsakanin cewa wannan haƙƙin Allah ne wannan haƙƙin manzon Allah ne cewa lillahi haƙƙun la yakunu li ghairihi wa li 'abdihi haƙƙun huma haqqani la taj'alul haqqaini haqqan wahidan min ghairi tamyizin wala farqani sai suke cakuɗa abin suke yin kwado suke dagwalgwalawa abun mamaki har yanzu bayan an kure su bayan an rufe bakinsu har yanzu ba su haƙura ba suna ƙoƙarin su yi asaddu an sabilillah suna bin hanyoyi wurin ganin cewa sun ga bayan waɗanda suke wannan da'awar ta hanyar ko su samu dama su yi kisa ko ta hanyar su ziga gwamnati ta wulaƙanta ko ta ci mutuncin waɗanda suke wannan da'awar ta hanyar ziga mabiyansu da hanyoyi mabambanta na ƙarya da sharri da ƙage wanda ba wani sabon al'amari ba ne wa tilkal ayyamu ne ha bainan nas duk wani salo duk wata hanya duk wasu dabaru da suke bi to iyayensu da kakanninsu a wannan tafarkin sun riga su kuma an ci nasara a kansu inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashad Allah subhanahu wata'ala yayi alƙawarin zai taimaki addinin shi zai ainihin bawa addinin shi kariya yana daga cikin abin takaici Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada wa annahu lamma qama abdullahi ya yad'uhu kadu yakununa alaihi libada bawa daga cikin bayin Allah ya tashi yana karantar da tauhidi yana yada aqida irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma sun yi taron dangi sun yi kama kama suna so su ga bayan shi ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bayyinat saboda kawai ya ce Allah kadai za a bautawa shi kadai za a nemi taimakon shi shi kadai za a nemi agajin shi ba za a roƙi kowa ba sai Allah ba za a nemi taimako a wajen wani ba taimakon da ba wanda zai iya yin shi sai Allah subhanahu wataala ba za a nema a gun kowa ba sai a wajen Allah ta'ala wannan shine laifin wannan shine dalilin ta da jijiyoyin wuya watanni matsala ɗaya kun kasa gane ta sanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yazo yayi wa mushrikai Da da'awa ya kira su zuwa ga musulunci da tauhidi nan take suka fahimta suka gane suka ce a al-alihata ilahan wahida kamar yadda mala yake ta maimaitawa kun ga su sun fahimci be sun fahimci sakon yanzu da'awar da kake da kiran da kake mana shine a baɗan bautan nan masu yawa duk a rushe su a bar guda ɗaya Allah ta'ala shi kaɗai za a bauta mawa to amma abin da nake so in kai ga kanshi shine akwai sabubba da dalilai jama'a da suke janyo irin waɗannan fitintunin wanda nake so in ja hankalinmu zuwa gare su hadithi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hadisin da Al'imamul hakim wa darimi wa suka fitar wanda aka ruwaito daga sahabi Abdullahi dan Mas'ud yake cewa kaifa antum idza labisatkum fitnatun kaifa antum idza labisatkum fitnatun yahrumu fiha al-kabir wa yarbu fiha as-saghir wa yattakhidhuha an-nasu sunnah fa idza ghayyirat qalu ghayyirat as-sunnah Abdullahi dan Mas'ud yake cewa a wani hali za ku tsinci kanku a sanda fitina za ta baibaye ku wanda dattijo tsoho a cikinta ya tashi ya gani abinda kawai ya sani kenan shirka a matsayin tauhidi bid'a a matsayin sunna idan aka karantar da tauhidi sai a ce su'ul adab ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an canja wa tauhidin suna idan aka karantar da tauhidi sai a ce rashin usuludi wannan duka yana daga cikin inqilabul mawazin wato juyawa da canja ma'aunai na shari'a kamar yanda yanzu riba aka canja mata suna ta koma interest ko a ce kudin ruwa rashawa a ce mata goro tauhidi a ce mai su'ul adab hmm? a ce rashin uslubi wannan shine isharar da Abdullah dan Mas'ud yake cewa kaifa antum idza labisatkum fitnatun yahrumu fiha al-kabir wa yarbu fiha as-sagir shi ma yaro haka kawai a cikin ta aka rene shi a ciki ya girma bai san komai ba sai shirka bai san komai ba sai bid'a saboda haka duk ranar da aka zo za a karantar da tauhidi a rusa wannan shirkar da ya sani sai ya ce an muna na ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ba a yi uslubi ba to yanzu annabawa su ne waɗanda masu wa'azin farko da manzon Allah da Allah subhanahu wataala ya aiko su sun haɗu da masifu da jarabawa da fitintunu yanzu rashin usulubi ne ya janyo musu shi yasa na ce wa kafa Allahul mu'minin alqital malan ya riga ya ainihin ƙure su ya ba su amsa duk wata shubuha da suke faɗi inna ma addinin nasiha saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka yi ta azabtar da sahabbansa shi kan shi, uban tafiyar aka yi ta fitinar shi aka ainihin dinga cutar da shi har aka cire masa haƙoransa na gaba aka dinga azabtar da si Bilal yana ahadun ahad duk rashin usulubi ne ya janyo aka musu wannan Shi kenan ku daga an karantar da ku tauhidi ko aqida sai ku fake da wannan kawai ku ce ainihin mutum bai da usulubi ne shikenan daga Allah ya jarabci mai da'awa da zagin masu saurare da ainihin sharrin da suke yi wa masu da'awa shikenan ba za ku ce dama sunna ce ta da'awa yin haka ba sai ku ce rashin usulubi ne to me yasa magabatan musuma da irin waɗannan fitintunin suka same su da jarabawoyi ta sanadiyar sun tabbatar da karatu na tauhidi ko aƙida me yasa su ba za a jingina musu rashin usulubi ba yanzu wannan adalci ne wannan ko shakka babu abin takaici ne a sakamakon wannan tun lokacin da wannan ma'arakar take ta kai kawo na so a ce na kasance tun a farkon al'amari a wannan waje to amma Allah subhanahu wa ta'ala mm-hmm. na. Abdullahi Bini Jahash ina sana dama zan kawo saboda akwai akwai kasida da zan gabatar yanzu <laughs> a'a wala ayi haƙuri tana da mahimmanci matukar gaske a gabatar da ita na wasiya ce daga wasu daga cikin ɗaliban malam albani don ban ma yi tunanin yin ta ba sai ajiya da zan taho suka ce lallai tun da mun yi a can to wannan matsalar ta tauhidi ita ya fi kamata ma a yi wa saboda haka tun daga jiya muna hanya har zuwa yanzu da na shigo har anan ina zaune ina karasa rubutun saboda haka zan gabatar da ita a takaice insha Allah ta'ala amma abin da ake cewa shine a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abdullahi bin jahash ɗaya daga cikin sahabbai manzan Allah sallallahu ya shugabantar da shi akan wata sariya za su tafi a lokacin a cikin watannin alfarma ne da ba a yaƙi kamar yadda muka sani ashhur ashhurul hurum saboda haka shi abdullahi dan jahash ya ijtihadin shi ya ga cewa lallai yayi yaƙi a lokacin ya kama shi saboda haka ya yaƙi wasu kafirai har ya kwaci ganima a wajensu ya kuma koma ya kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka zo suka duk irin wannan suka zo suka dinga yayatawa cewa ai shi da yake cewa shi mai kiyaye addinin shi ne mai kiyaye kaza ne ga shi ya tura daga cikin sahabbansa sun je sun yi yaki a cikin wata mai albarma har sun karbi me sun karɓi ganima saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ki karɓan wannan ganimar da Abdullahi bin Jah suka zo da shi ce ba ruwan shi a ciki sai Allah subhanahu wataala ya saukar da aya a cikin suratul baqara yasalunaka anish shahril harami qitalin fi qul qitalun فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله إن الله والفتنة أكبر من القتل me ya faru abubuwa biyu ne suka haɗu yaƙi a cikin wata wato mai alfarma haramun ne ko ba haka ba sannan kuma su aikin da suke yi ko aika-aika ta kashe muminai da hana su zuwa ziyarar ɗakin Allah da tare waɗanda suke so su shiga musulunci su imani su hana su in ka haɗa guda biyun wanne ne ya fi girma fitina ta kafirci fitina ta hana zuwa ɗakin Allah sai Allah subhanahu wataala ce to wannan abin da suke yi na fitina ta kafirci to akbaru min katil ai girman shi da girman zunubin shi yafi wannan yakin a cikin me wata mai alfarma to shine sai muka ce su wayanda a wurin su suke ganin cewa ai uslubin da malam yake yi ba daidai bane nace to ala taslimil jadali cewa din yadda suka faɗi hakan ne yanzu karantar da tauhidi da aqida shike sama da maganar uslubi ko uslubi ne ke sama wanne yake sama da wani maganar da muka yi kenan a maradi shine aka wasu suka yanka suka sassaka suka dinga yadawa so haka abin da muke cewa shine wannan fa gaskiya ce a fili take kowa ya santa daga wanda yake jahili wanda aka rene shi a cikin jahilci ya ainihin juya ma'auni yake ganin shirka a matsayin tauhidi bid'a a matsayin sunna sai wanda yake mai son zuciya azzalimi wanda yake dame wani kulli tsakanin shi da wanda wato mas'alar ta bayyana a bakinsa saboda haka zai amfani da wannan damar shi ma ya cimma manufan shi saboda haka wannan kasida insha Allah ta'ala ta duk da ban kammala ta ba amma ta yawanta ya kai kawai za a iya karanta ta baiti a 26 insha Allah ta'ala saboda haka roƙon da nake muku shine ku saurara ku dinga tadabburin wato saƙon da ke ciki ba iya jin kalmomin ba kawai ariya hamanhu wa mutfi'ul kufrani ariya hamanhu wa mutfi'ul kufrani litasharriqi bi musafirin jaulani faltahbiti jabalan aziman rasikhan جبلا بتنش البوت ذي الأركان جبل العقيدة wal والعلم wal. آثار والتوحيد والقرآن اجري بنا جريا بكل سكينة وسلامة العينان والأبدان فتشرقوا يا قوم إن سافرتم شرقا بدوثا تنشي يا إخواني بمدينة شرقية سلفية الله أكبر منزل الإيمان فتوقفوا لتصافحوا بإمامنا دكتور توحيد بلا قولان فهناك مركز شيخنا فهناك مركز شيخنا إدريس من درس الكتاب وسنة العدنان رمد العيون وغصة الحلقوم من لم يصدقا فليسألوا رمضاني لو كان شهر الصوم إنس ناطق لتكلما وتحدثا ببياني لو كان منبره درى علم الحواء لتحاورا وتخاطبا بلساني لما دعا إدريس ألا تستعينوا غير رب العرش والإنسان من أنبياء أو أولياء أو غيرهم هذه حقوق الخالق المنان قالوا أساء الأدب أي حزبية وخلا من الأسلوب عند الثاني لكن ثالثهم عزوه إلى الكفر والشرك والإضلال والبهتان زعم الذين تزندقوا أن الرسول لوربه شيئان مستويان قالت له صوفية إن أنت إلا منكر بجلالة العدنان نسبوا إليه إساءة الآداب والأخلاق للمبعوث بالقرآن فأجاب منبره نعم لم تسمعوا إن الجدال طبيعة الإنسان ما الأدب عند القوم إلا ما ما العدب عند القوم إلا ما غلوا بنبينا bal adabu inda alqawmi illa ma ghalaw bi nabiyyina samhani wallahi mal uslubi inda alqawmi illa an an yughal illa an yughatta alhaq waddu bi an fayu dahinu, hatta tusawuhum bila farqani wannan daga cikin ɓangaren, da ainihin wato muka tsaya a cikin rubuta wannan kasida sakamakon karancin lokaci amma ba a gama ta ba biiznillahi ta'ala idan aka samu lokaci za a karasa ta za ta zama kasida tawila insha Allah ta'ala insha Allah na'am muna so mu yi hikayar duk abin da ya faru ne a cikin kasidar sannan kuma a ba da amsa akan kan din bi uslubin adabi saboda me saboda wannan zai zama wata taska ce hatta ga 'yan baya waɗanda suke tasowa ba su san ma daga ina aka faro ba ina ake ina za a je muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ainihin tabbatar da mu akan aƙida ingantacciya ya kuma tsare mu daga dukkanin wani nau'i na shirka da bid'a Allah subhanahu wataala muke roƙo ya ainihin kara malam da ainihin dukkanin malamanmu masu da'awa da kira zuwa ga tauhidin Allah subhanahu wa ta'ala subhanaka Allahumma wa bihamdik ashadu. an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu uh, mun saurari uh, malam Amina Adam Abul Bukhari wa Muslim kun ga saboda karancin lokaci ko fassara ta ma bai yi ba ya karanta ta kawai sardan to ayi hakuri insha Allah akwai darasi da da'ai a nan lokacin da su Anas Taufik Gana da za su zo da wannan yan wali suna daga Europe to wannan taron da insha Allah zai samu dama ya karanta ta kuma ya fassara ta bi iznillahi eh, malamin mu na karshe wanda zai dan faɗa mana kalma ɗaya ko kalma biyu a gaisa da shi shine babban malamin mu wanda ya taso daga Maiduguri Ashek eh, Bukura Ashek eh, Bakura eh Gonari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 muna gode ya Allah madaukakin sarki da ya tara mu a wannan farfajiya mai albarka masallaci wato na ahlu sunna na Afirka baki daya mun tabbatar da haka insha Allah kiris da malam bai fito ba wallahi wayansu za su manta ayan alkur'ani a cikin kur'ani suna maimaitawa amma sun manta da aya ina Allah rahma to alhamdulillah ayan da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗe shi a cikin alkur'ani a sura ɗaya a gu ɗaya bai sake maimaitawa ba amma yawancin mutane sun manta sai da malam hafizahullah ya jaddada wannan aya sai in uwa ahlus sunna hasada ya galabe su suka tashi akan wannan ya shi wannan zai tuna mana wannan aya ayan ga tunan fa kullum ana maimaita shi wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayan nan kullum musulmi yana maimaita shi so sha bakwai a cikin yini amma mutane sun manta da wannan aya sun manta da shi a'udhu billahi minash shaitanir rajim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Shakara dubu da dari fudu da arba'in da fudu. hudu ana maimaita wannan aya amma har yanzu mutane sun manta wannan aya shekara 1444 amma har yanzu mutane suna kokonto akan wannan aya ya zamu kasance haka ya uwa? uwa iyyaka abudu wa iyyaka nasta'in al-isti'ana al-istighatha idan malam ya fita ya faɗa wannan abun da kewunsa duk ahlus sunna na duniya wanda yana bacci ya tashi zamne ya ce alhamdulillah na manta amma babu an tara ni a bacci da ka nuna farin cikinka wallahi a wannan dalilin wannan da'awa shi ya kawo ni bauchi ban taba sanin wani guri da ana ce dusin tantse wallahi ban taba san ci ba sai bayan magariban nan mutane nawa har na kama dan acaba ya kawo ni nan yace ba shi da mai nace biyan ka zamu yi fa wallahi muna shan wahala wayan su ma ban ma mu tambaye su ma dan mun ce masallacin malam aha shine wani din ban ma so ma mu tambaya to ya ƴan uwa mu sani wallahi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in idan ba mu saya akan wannan aya ba to fa da zai zo daga bayan fa wallahi da muni mu sani idan muka manta iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ɗan uwa mu sani fa alquran wato suratul fatiha so nawa aka saukar da ita a cikin alqur'ani so biyu an saukar da ita a madina an saukar da ita a makka kuma a sunaye guda nawa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya kira suratul fatiha saboda masani ah fatiya kullum muna maimaita shi ko da ana sallan jahiriya ma imam yana karanta kana ji amma baya jikin, jikinka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in idan wani dan uwanka ahlus sunna ya fita yace ba a neman taimakon kowa sai na Allah akan kada idan Allah ka yake dan uwanka ahlus sunna la haula wala quwwata illa billah wallahi ya in uwa alhamdulillah muna gode Allah madaukakin sarki da wannan zamanin nan Allah ya kawo mana malaman da za su jaddada mana wannan tauhidi wallahi da za mu mutu mu tafi lahira mu da tauhidi wallahi kamar yadda malamin da ya gabata yayi bayani wani mutum fa wallahi ya manta kawai ne karatu yake kamar Abdullahi ibn Mas'ud yana ce tusbihul qira'atul Qur'an sardan kawai ana karanta ana wuce me manansa afala yatadabbaruna al-Qur'an ba wani wanda zai tsaya yi tadabburi idan ka tsaya kai tadabburi akan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in da zaka rubuta littafi mujallad ɗari ba zaka karasa ki ba iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in amma ana karatu kawai akan mutun yana yawo ba aiki wannan aya ta nuna ba mutane ba sa aiki da wannan aya da ana aiki to da ita ba abun ba haka ba to ya in wa mu sani mu gode wa Allah madaukakin sarki da ya nuna mana wannan lokaci mai albarka kuma irin wannan malamai suka tsaya wala ya khafuna billahi lawma tala'in suna isar da sakon Allah alhamdulillah muna gode wa Allah madaukakin sarki ya nuna mana irin wannan lokaci ba mu ce wala nuzaki ala Allah ahad yanzu haka malamin ahlus sunna ya fita ya fadi irin wannan kalima ba 'yan bidi'a ba ahalu suna su fita su yake shi a ce usulubi ba daidai ba a ce kaza ba daidai ba a ce aida kaza me aka hada da waye waye haba haba haba Ba ka ji Allah subhanahu ta’ala yana jira sunan fir'auna ma a cikin alkur'ani da annabawa eh ba sunan annabi sallallahu alaihi azmi ba sunan ba sunan su a cikin alkur'ani fir'auna babu sunansa hamana babu karuna ba sunan su wayannan manyan manyan mushrikai kafirai amma ga sunansu ga kuma sunan ulul azmi na rusul da sauransu gaba daya akwai su a cikin alkur'ani idan aka lissafa wayancan aka kawo annabi a karshe ai wannan ba kaskantar da wato janibin annabi sallallahu alaihi wa sallam ba kawai mutane ne suna so fitina suna so su juye abin wani abu daban Allah ya sa muna ganewa gaskiya kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam kullum idan zai tsaya a cikin dare yana cewa Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala dinik aw sabbit qalbi ala ta'atik dole sai mun yawaita waɗannan addu'o'i Allah ya sa mu dace tunda malam yace dai in fari ko kalima daya ni dai nazo sauraron wa'azi ne wa jazakumullahu khairan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullah jama'a mun saurari imam bakura daga maiduguri allah saka masa da alheri yadda ya zo bauchi lafiya allah mai da shi dan uwa ne na aqida dan uwa ne na tauhidi yadda muka haɗu da shi yana allah haɗa mu gidan aljanna wallahi na yi murna na ji daɗi ni ma ban taɓa ganin sa ba sai wannan karo allah ya saka masa akwai waɗansu daga lagos daga lagos da kuma port ne suka ce suna tare da mu yanzu live suke son da su ba nasu contribution to ai ina wannan da an kawo wannan radio abin da AMP3 din na dan mutane to sa to za a ji to assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am kana nan kai tsaye kana kai tsaye jama'a suna jin ka kana live bismillah to alhamdulillah alhamdulillah suna na Musa Hawa ina gida daga nan Port Harcourt muna nan Port Harcourt amma zuciyar mu yana nan ta ya shekara ina kai malaman da suke wurin da ɗalibai da malamai suna jin ka to masha Allah wato abin da nake so in ce a takaicin takaitawa guda biyu na'am a takaicin takaitawa kawo guda biyu ne so in ce a matsayina na ah, mai bin karatun dukkan malam na'am jama'a na san ku kalli ku kalli malam da idan da nake kallon shi na farko kenan idan da nake kallon malam kuma shi ina kallon da Idris a matsayin shan jabar Mara Gari Allah ya kai shi da cin da Shek Albani Allah ya kai su gaba ki daya. Amin. A matsayin a matsayin a matsayin mutum cikin ɗaya waɗannan mutanen biyu duk ina ganin da komi nasu a cikin ɗaɗɗa. Haka nake kallon malam. haka Allah ya yi kuma Allah ya ce Amin. Allah ya Allah ya sa. Amin. Allah ya lafiya. Abu da da nan ce a nan shi ne.

Allah ya sa amin Allah ya saka mun gode daga Fatakot waye sunansa waye Musa Abai ma Musa Musa Abai dan daga Port Musa dan Zariya daga Fatakot Allah ya saka maka addu'an da kai mana Allah ya karba to sai ka ba mu na Lagos din shi ma na Lagos din alguguje Allah ya saka to yan uwa alhamdulillah ga malamai daga wurare da dama sun zo daga jos ne wato plateau state adamawa ne kano ne kaduna ne maiduguri ne an gane jigawa daga wurare daban-daban kuma sun zo ne a matsayin yawantaka na musulunci don kare tauhidi allah ya saka musu da alheri muna sanar da ku akwai gagarumar ah, muhadara da za a yi a kano akan tauhidi akan aƙida wanda wani muhadara din ma dukkan halin suna ne daga sassara su a Kano ina jin ko sati na gaba mai zuwa ko sati biyu na sama to bayan an yi wancan kuma akwai gagaruma da aboci nan wanda akwai halin suna gaba ɗaya na Europe wanda suke ainihin Germany Faransa Belgium an gane da sauransu da Ingila da su zo nan Bauchi insha Allah akwai Anas taufik da shi da Fafana da Ghana irin su Abdulsalam duk za su haɗu a nan Bauchi insha Allah an gane don ƙarfafa da'awa ta tauhidi da'awa ta aƙida kun san ba wata haɗuwa da take ɗorewa har zuwa gidan aljanna kamar haɗuwa ta aƙida. ko da muna da wasu sabani a tsakaninmu to amma haɗuwa ta aƙida ta fi kowanne haka alhamdulillah muna godiya ma Allah da ya kawo mana ƙarshen wannan muhadara da aka yi ta yau duk wanda ya taimaka Allah biya shi da alheri Allah ya saka masa kuma da kuka zo kuka saurara Allah ya kai ku gidajen ku lafiya Allah ya saka kuma kun saurara masallaci ya cika cikin nutsuwa ba hargowa ba komai to wannan yayi kyau shi ma daga wannan wani na Lagos din ne wani ne daga Fatakwal din to bismillah jama'a suna jin ka kana on live kana live bismillah da kawo da lafiya a lafiya kalau jama'a ana ji kuwa to maganan kamar ba ta fita sosai ne ba ta fita sosai ne eh, abin da yake faɗa ne eh na'am dama wai su eh. lokacin da suke da wani tunani na wasu aƙidu na wasu aƙidu daban amma sakamakon bayani da kake ta bayani da ake ta yau da gobe su fara fahimta ina ka sa gaba eh, abin da shafi tauhidi da aƙida wato shine suke addu'a Allah ubangiji ya to amin su ma kuma Allah saka mu alheri dama muna ta wannan bayanai ne yau da kullun da mutane su fahimta saboda akwai waɗansu na kawo shubha suna kokarin su karkatar da mutane to amma aballahu Allah ya ki mutane suna fahimta suna ganewa an gane wannan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi dini iyakan alheri mutum shine fahimci addini to Allah ya fahimtar da mu wannan addini Allah ya saka da alheri yawa eh jama'a jama'a ne suna da su hakuri na amala bismillah bismillah assalamu alaikum wa rahmatullah afwan a lokacin abubakar su da ba abubakar ba war haka an tafi a cikin addinin musulunci ba zaka da imam ahmad bin hanbal ba da war haka qur'ani halitta ne sosai kaman haka ne da ba dr idris ba mutane za su fahimci alkur'ani ba iyaka na burwa iyaka na sa'in assalamu alaikum Allah ya saka Allah ya saka kun ji magana ta hikima da ya faɗa Ya ce ba dan abubakar siddiq radiyallahu anhu ba da yanzu kila musulmi ba su ba da zakka kun san dalili lokacin da manzo Allah ya rasu eh sallallahu alaihi wasallama jama'a da yawa sun kafirce ma ba da zakka yace sai ya yaƙe su a lokacin akwai sabai da yawa da basu bance shi ba suka ce masa ya zaka yaki mutumin da yace la ilaha illallah sai ce a wallahi law manfan man farraqa baina salati wa zakati ce wallahi sai na yaƙi mutumin da ya raba tsakanin sallah da zakka yadda sallah take rukuni a musulunci zakka ma rukuni ne Ya ce ya sake rantsuwa ce wallahi laumana mana'uni iqalan kanu yu'addunahu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam law qatilannahum alaihi yace wallahi tabaibayi shine igiyar da ake daura raƙumi yace wallahi in suka hana ni bayan da suna bayar a zamanin manzala wallahi sai na yake su akai sai Allah ya bude kirjin su Abubakar eh, eh, su Umar suka yadda aka yake su sakamakon yaƙansu wannan rukuni ya tabbata na zakka ga wasu mutane ba san ma yadda aka tabbatar da shi ba an gane wannan nan sai na biyu misali na biyu me ce? Ahmad bin Hambal. a lokacin ma'amun 'yan bidi'a na mu'tazila su suka mamaye gwamnatin ma'amun kun san duk lokacin da 'yan bidi'a in suka mamaye gwamnati to malaman suna suna shan wahala duk karnin da kaga malaman suna suna shan wahala to akwai malaman bidi'a a jikin gwamnati su rika zuga gwamnati tana yakan su tana tsare su to lokacin Imam Ahmad gwamnatin Ma'amun yan bidi'a ne yan mu'tazila suka mamaye ta suka fito da ra'ayi na bid'a cewa alqur'anu makhluqun cewa qur'ani ma halitta ne alhali qur'ani suffan suffan Allah ne maganan Allah ne maganan Allah ba halittacciya bane suffan sa ne kamar da Allah yake tun azal haka da maganar sa ma tun azal tana nan haka nan Imam Muhammad aka zuga aka hada shi da gwamnati cewa ya janye wannan magana tasa na cewa alqur'anu gairu makhluq yake janyewa aka yi aka yi da shi ƙarshe aka tsare shi aka masa bulala to da ya daure ma wannan mihina din wannan jarrabawan wannan bidiya Allah ya kauda ita ya rusa ta ya zanto Qur'ani siffan Allah ne gashi na har yau kuma kai ke tafiya an gane wannan to sai na karshe da yazo wannan mun bar muku ko kuma <laughs> eh, eh, wannan misalin da ya bar mu mun bar muku shi Allah ya saka da alheri Allah ya dora ma kan tauhidi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u walau sami'u mastajabu mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir mun gode mun gode ma Allah mun gode ma Allah yadda Allah ya hada ana Allah hada mu gidan aljanna wanda yake ta wata damuwa ko na bashi ko na talauci ko rashin lafiya Allah ya yi masa Allah ya yi masa ga Allah muka dogara mun samu Allah mun rasa Allah alallahi tawakkalna mun dogara ga Allah kuma manzo Allah muna girmama shi muna mutunta shi mun yadda ba mutum kamansa ba mai daraja kamansa ba mai girma kamansa ba dai Allah yake so kamansa amma ba ma bautar sa, ba ma kiransa in musiba ta same mu Allah shi kadai muke kira iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yan uwa Allah saka da alheri eh, ina da tunasar da ku sallar isha'i ba yi ba wanda suke da alola za iya yin jami'i wanda kuma za su je gida su yi to duka dai babu laifi dai amma dai kar a manta ba yi sallar isha'i ba wa akhiru da awana alhamdulillahi rabbil alamin mun gode mun gode